assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna safiyar juma'a 22 ga wata ramadan bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina da shekara uku. wanda ake kwatantawa da kalandar albashi goma ga watan takwas shekara ta biyu. ina godewa Allah tabaraka wa ta'ala mai komai mai kowa da ya bani ikon amsa wannan gayyata da aka yi mani kamar yadda aka saba a kowace shekara ina roƙon Allah ya yi mani gamdakatar wajen faɗin daidai ya bani ikon kisar da sakon yadda za a fahimta kuma ya ba ku ikon sauraro mai kyau da azurta mu da ni da ku da kowa da kowa wajen aiki da abin da za a saurara ina roƙon Allah ta'ala ya sa abin da muke koyo na ilimi mai aiki da shi don ya zama hujja gare mu a ranar kiyama ba hujja a kanmu ba kamar yadda ɗan uwa malam nuhu ya faɗi maudu'in da aka bani don gabatarwa a wannan makaranta ta minhajul islam wadda ta fi shahara da ɗan dada a wannan unguwa ta kwarbai a cikin birnin zaria a jihar kaduna najeriya shine mu'amalar iyali ko mu'amala da iyali darussa daga suratu yusuf wannan maudu'i bakon maudu'i ne ni a gare ni kasancewar wannan shine karo na farko da tunani ya zo bayan gayyata da aka yi mani cewa akwai damar a bibi suratu yusuf don fito da waɗansu darussa dangane da yadda zamantakewar iyali yake abinda na sani daga littafai da tafsirai da maganganun malamai galibi idan sun ɗauko suratu yusuf sukan dubi abin ne a game su ɗauko darussa mabambanta darussan aƙida darussan mu'amala darussan haƙuri darussan da'awa da dai sauran abubuwa daban-daban amma a takura a takaita zuwa ga mu'amala ta cikin gida to ina jin wannan shine karo na farko da aka ƙalubalance ni wajen bibiyan surar bisa abubuwan da malamai suka faɗi domin fitar da wani abu da Allah ya bani ikon fitarwa don gabatarwa ga iyayenmu mata don haka na sawa wannan muhadarar suna mu'amala da iyali darussa daga suratu yusuf alaihi salam a mataki na gabatarwa yana da kyau mu ɗanyi bayani a takaice game da suratu yusuf da abin da ta kunsa gaba ɗaya da kuma hidimar da malamai suka yi mata wajen rubuce-rubuce suratu yusuf na daga cikin surorin da aka saukar a garin makka ko kuma waɗanda ake kira makiya domin surorin da ake ce musu makiya ba dole ne ya zamanto a cikin garin makka aka saukar da su ba duk surar da aka saukar da ita kafin hijira daga makka zuwa madina ko a cikin garin makka ne ko a wajen garin makka ana sa ta cikin jerin makiya Da haka surata yusuf na cikin surorin makka tana da ayoyi ɗari da goma sha ɗaya. kuma ita ce sura ta goma sha biyu a jerin gwanan surorin alkur'ani in muka ɗauko daga sama fatiha bakara ala imran zuwa ƙasa to suratu yusuf ita ce ta goma sha biyu a jerin surorin alkur'ani malamai sun ce ita ce sura ta hamsin da uku da aka saukar gaba ɗaya ƙur'ani domin jerin surorin baya hukunta jerin lokacin saukar da su amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama shine yake cewa a ɗauki sura kaza a sa ta wuri kaza a ɗauki aya kaza a jefa ta wuri kaza a inda za ta haɗu da abu kaza kenan jerin ƙur'ani gaba ɗaya tauƙifi ne daga Allah ne ba ra'ayi ba ne jerin surorin gaba ɗaya tauƙifi ne daga Allah ne manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ya faɗi yadda za a yi to malamai sun ce ita suratu yusuf gaba ɗaya a ƙur'ani surori ɗari da sha hudun nan ita ce ta hamsin da uku da aka saukar surar ta tara da huruful hija'iyya kamar yadda da yawa daga surorin maka aka samu sun fara da haka domin ta fara ne da alif lamra wanda alifun da lamun da ra huruf ne na hija'iyya kuma kamar mafi yawan surorin makka suratu yusuf ta zo da ambatan annabawa da kisoshin rayuwarsu kamar yadda ta mai da himma wajen tattauna al'amarin da ya shafi aƙida da kyawawan ɗabi'u galibin surorin makka sun keɓanta da ambatan labarin annabawa da kisoshinsu da gwagwarmayarsu da da'awarsu sannan kuma surorin makka galibi sukan yi magana akan abin da ya shafi aƙida da kyawawan ɗabi'u da kuma sakamakon wanda ya bi Allah ko wanda ya bin Allah to ita ma suratu Yusuf tana da waɗannan abubuwa a cikinta surar ta kunshi cikakken labarin annabi Yusuf alaihi salatu wassalam kuma banda surar babu wata sura da ta ba da labarin annabi Yusuf a cikin alkur'ani gaba ɗaya duk ƙur'ani babu wata sura ta ba da labarin annabi Yusuf kwata-kwata sai suratu Yusuf ɗin sabanin annabi Musa da za mu ga asurori surori da yawa akwai ambatan shi annabi Isa akwai ambatan shi a wurare da yawa annabi Ibrahim banda surar da aka sa mata suna suratu Ibrahim akwai ambatan shi a wurare da yawa amma banda annabi Yusuf shi kan babu inda aka bada tarihinsa aka ambaci labarinsa gaba ɗayan Qur'ani sai cikin surar da aka sa mishi suna suratu Yusuf kai hatta ma ambaci sunan shi gaba daya qur'ani a wurare biyu ne katal in banda cikin suran a ce ma a faɗi sunan shi sunan shi ma yazo da wuri biyu ne qur'ani gaba daya in banda cikin surar yusuf din a wuri na farko da ambatan annabi yusuf ya zo a wajen suratu yusuf shine cikin suratul an'am sura ta shida aya ta tamanin da hudu faɗin Allah tabaraka wa ta'ala wa wahabna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina wa nuhana hadaina min qablu ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المسلمين أنا ولن أنبتا النبي يوسف يازوكم باتكين سورة يوسف تبقى سيوري نبيو عند أنبتا شيزوا القرآن سونا كوي بالاباري با با تاريخي بسونا شكوي يازوا أتكين سورة غافر سورة 40 آية 34 فدن الله تبارك وتعالى ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده رسولا كذلك يذل الله من هو مسرف مرتاب أنا ورن أنبتا سونا النبي يوسف يازو banda waɗannan wuraren guda biyu a iya abinda malamai suka ce babu inda ƙur'ani ya ambaci suratul yusuf gaba ɗaya sai a cikin surar da aka mai gata aka sa mata sunan shi malamai sun ce a cikin alkur'ani babu wurin da aka tsawaita wajen ba da kissar wani annabi kamar yadda aka yi dangane da annabi yusuf duk ƙur'ani babu wani annabi da aka faɗe shi da labarinsa da tarihi da kisoshin da suka shafe shi da babar mayarsa da abubuwan da ya yi ko aka yi mashi babu wanda aka tsawaita masa kama annabi Yusuf a takaice ita wannan sura ta Yusuf ta ba da labarin annabi Yusuf da ‘yan uwansa da nau'o'in jarabawa da fitintunun da ya samu kansa a ciki da yadda ya ba da yimma wajen kira zuwa ga kaɗaita Allah ta baraka wa ta'ala a lokacin makunci soriya akan lokacin walwala da kyakkyawar sakamakon da ya samu a dalilin haƙuri da yin da'a ga Allah wata wata'ala a takaitan takaitawa ba ita wannan shine kanun labarai na ita wannan sura ne suratu yusuf ta kunshi mas'aloli da darussa da fa'idodi masu yawan gaske wannan ya sa ɗoriya akan ƙoƙarin malaman tafsiri a cikin littafin na tafsiri wajen ƙoƙarin fitar da matsaloli da fa'idodi darussan da ke cikin surar an samu malamai da suka yi rubutu na musamman akan suratu yusuf rubutu su kutum da guda misali a sheikh abdullah ibn muhammad al'alami ya wallafa wani babban littafi mai mujalladi biyu akan suratu yusuf ya sa mai suna mu'tamar tafsiri surati yusuf alaihi salam mu'tamar yusuf alaihi salam wannan littafi yana da mujallabi guda biyu ban ga mujalladin farkon ba amma yana da mujallabi na biyu shi mujallabi na biyu yana da shafi sama da ɗari bakwai wannan ya ishe ka misali dangane da mujallabi na farkon domin galibi malamai sun tashi rubutu kuma ya zama sai a raba littafansu gida biyu to littafin farko galibi yakan fi yawa to shi dai mujalladi na biyu wanda nake da shi yana da shafi sama da ɗari haka kuma a shekhu doktor muhammad musa nasar tare da a shekh salim eid alhilali almajiran albani ne duka su biyun muhammad nasiruddin allah ji kansa sun rubuta littafi mai shafi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da shida cikin juzu'i biyu da suka sa suna ittihaful A, bi dhikri fawaid alf wan min surati yusuf alaihi salam wannan littafin saboda daɗin sunan ba laifin fasara muku tsaraba ko kyauta ga aboki masoyi na kusa na fa'idodi guda dubu da ‘yan kai daga cikin suratu yusuf alaihi salam ittihaful hilkil bi zikirin fawa'idul alf wan nai min yusuf alaihi salam wannan littafin kamar yadda ambata yana da shafi dubu ɗaya da ɗari ɗaya da hamsin da shida wannan na nuna mana irin abin da malamai suka yi na ƙoƙarin yin hidima ga wannan sura mai albarka da waɗannan littafai akwai rubuce-rubuce masu tarin yawa dangane da karantar wadda ke cikin wannan sura a nan kurkusa a shek muhammad ibn salih al-munajjid ya rubuta wani karamin littafi ya sanya mai suna fa'idodi ɗari daga suratu yusuf bayan shi ko kafin shi a shek nasiru sa'adi shi ma ya rubuta littafi ya sanya mai suna fawa'id mustambata min suratu yusuf alaihi salam fa'idodin za a iya cirowa daga surar yusufu alaihi salam akwai ne malamai da dama da suke rubuce-rubuce mabambanta masu tarin yawa akan wannan surar mafi yawan littafan da mafi yawan littafan da rubuce-rubucen da aka yi dangane da fa'idodi da darussan da ke cikin wannan sura mai albarka sun shafi dukkan ɓangarori ne na darussa da kuma fa'idodi ba wai sun yi rubutunsu ne a keɓe ba kaɗan ne daga cikin waɗannan wallafe-wallafe suka yi magana a kan waɗansu ɓangarori na abin da sura ke karantarwa misali abin da ya shafi da'awa darussa na da'awa a cikin surar musamman ma zaman da annabi yusuf ya yi a kurkuku ko kuma abin da ya shafi ilimi da aiki da ilimi da karantar da shi wanda akwai ayoyi kamar guda biyar zuwa bakwai da ke fa'idantar da haka a cikin surar ko abin da ya shafi muhimmancin haƙuri da sakamakon masu haƙuri ko abin da ya shafi kyakkyawan sakamako na kyautata tarbiyya ko kuma abin da ya shafi irin rawa da gudunmuwa da matasa za su bada haka dai kowane malami sai ya keɓe wani abu amma abin mamaki Allah bai sa na yi kufi kan littafi ƙwara ɗaya da ya yi magana dangane darussan da suka shafi zamantakewar iyali ba sai da malam nuhu ya kalubalance ni. duk da ya kalubalance ni na iya yi na in samu wani littafi su kutum da guda akan wannan abiya gagara madadin haka sai na tattaro waɗannan littafai daban-daban tun da a cikinsu akwai abin da nake nema sai na tattaro su ne ta cirowa ne ta cirowa ta yadda za a iya samun dai waɗansu abubuwa ko da ba yawa don a gabatar da su dangane da irin darussa da ya kamata mu koya daga surar akan abin da ya shafi zamantakewa ko mu'amala da iyali da haka wannan muhadara tawa za ta yi magana ne akan darussa guda ashirin da ɗaya da za a koya daga cikin suratu yusuf dangane da mu'amala da iyali darasi na farko Surat na fa'idantar da muhimmancin bibiyar al'amarin ‘ya'ya da nufin yin masu tarbiyya da ba da kulawa ta musamman da jawo su kusa don sanin damuwarsu da irin taimakon da suke bukata duk lokacin da iyaye suka nisantar da 'ya'yansu daga gare su ya zama da yaro ya matso za a buge shi a kone shi a ce fita ka je ku yi wasa ba da lokacin da za a zauna a fahimce shi a fahimci matsalolinsa to ba za a iya ba shi kyakkyawar kulawa ba ba kuma za a iya sanin damuwarsa ba kuma ko da shirme ne ba za a iya sani ba sai ya je ya yi a waje sabanin an jawo shi kusa zai iya samun damar ya saki jiki ya walwala ya yi shirme sai a gyara mashi in an gyara ba zai je waje maimaita shi ba darasi na biyu surar na nuna mana mahimmancin kusantar da 'ya'ya don su saki jiki da iyayensu don su iya bayyana wa iyayensu matsalolin da ke damunsu darasi na uku surar na fa'idantar da wajibcin girmamawa ga iyaye wajen magana idan mutum zai wa iyayensa magana to wajibi ne ya girmama su ya zaɓi kalmomi masu daɗi masu kyau masu tsafta kalmomi masu fa'idantar da girmamawa da kirmantawa da ƙaddarawa kamar yadda surar ke fa'idantar da muhimmancin tausayawa ga ‘ya'ya a lokacin za a yi magana da su su ma a zaɓi kalmomi masu daɗi masu kyau waɗanda za a yi magana da su domin ya zama su ma su san an ba su muhimmanci duk waɗannan fa'idodi guda uku ko darussa uku na kunshe cikin aya ta hudu da aya ta biyar ta wannan sura mai albarka suratu yusuf fadin Allah baraka wa ta'ala in qala yusuf li abihi ya abati inni ra'aytu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal kamara ra'aytuhum li sajidin qala ya bunay ya kaki nan annabi yusufu Allah ya ba mu labarin ya gaya wa babansa ya ce ya babana na ga a cikin mafarki cikin barci na yi mafarki na ga taurari goma sha ɗaya da rana da wata duk sun yi man sujuda duk sun faɗi sun yi man sujuda sai baban ya ce ya gunayya ya kai ɗan ɗana ko ya kai ƙaramin ɗana duk waɗannan abubuwa uku da na faɗi darussa uku duk suna cikin wannan wurin na farko dai annabi yusuf bai isa ya gaya wa babansa damuwarsa da abin da ya gani ba in baban bai ba shi kulawa na biyu annabi yusuf bai isa ya saki jiki ya walwala ba inda baban bai jawo shi a jika ba na uku annabi yusuf ya san matsayin baban shi shi yasa bai ce ya kai yakubu don sunan baban shi kenan sai ce ya babana bai ma ce ya abi ba domin laraba sun ce ya abaci ya fi ƙarfin ya abi domin akwai tausasawa da lankwasawa da rausayawa ga harshe a lokacin za a ambaci kalmar Abaci fiye da abi shi ma baban saboda tausayawa ishfaƙalla wa lutufan bi sai ya ce ya bunayya kina ta kaice daga waɗannan ayoyi biyu in Yusuf yusufu li ya abati inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal kamara ra'aituhum li sajidin kala ya bunayya za mu iya fa'idantar ɗaya. bibiyar al'amarin 'ya'ya da nufin yin masu tarbiya ba wai da nufin gano kuskuren su ko laifukan su a zarge su ba bibiyar al'amarin su ya yau kai sallah kuwa ya makaranta me aka koya muku a yau yi man karatun inji yau dai ba a faɗa ba ko an fita an dawo daga anguwa ba daidai ba dai yawo ba dai ko ba a yi mugun wasa ba wannan shi ne bibiyar halin da ɗa yake ciki ko ‘ya'ya ke ciki da kuka fita ina da ina kuka je idan an tafi an aiki yaro ya je wani gida ya dawo a ce da kaje da kayan sallama ko to me kace musu duk wannan shi ake nufi da bibiyar al'amarin yaro bibiya ba da nufin zargi ba ba da nufin kura ba ba da nufin gano laifin shi ba da nufin yin masa tarbiyya da kuma nufin ba shi kulawa ta musamman ya san cewa an damu da shi ina kaje ina ta neman ka ban kanka batun ɗazu na ce ina kuma ka shiga Kunga wannan alama ce ta ba da kulawa ta musamman jawo yaro kusa namiji ne ko mace gwargwadon yanayi gwargwadon bukata sakin jiki sakin fuska ɗanyin dariya yin masu wasa duk na daga abin da zai sa yaro ya saki jiki ya yi walwala ya zama yana ganin uba ko uwa abokan hira ne ta yadda zai iya sakin jiki ya gaya musu damuwarsu idan da zan tambaye ku don girman Allah ba wai ƴaƴanku maza ba 'ya'yanku mata ma guda nawa ne daga cikin ku ƴaƴansu ke gaya musu matsalolinsu musamman 'ya'yan da suka fara girma suka balaga suna da samari suna da matsaloli don girman Allah daga cikin ku a ce ba wai ku ne kuka matsa musu ba a'a haka kawai su su ga ya dace zo su ce mama kin san kaza kuwa wallahi wannan saurayin na ni dai gashi dai kidi ta na addu'a kaza kaza don Allah don girman Allah daga cikin ku mata nawa ne ke haka mata nawa suka samu haka ga 'ya'yansu? me dalili ba ku kusanto da su ba me dalili ba su ki jiki da ku ba me dalili duk abin da suka zo da shi galibi sai ku kushe su wannan kawai shine dalili ya'ya nawa ne a cikinmu nan suke ba iyayensu muhimmanci na girmamawa da karramawa da kaddarawa wajen yin magana da zaben lafuzza da za a yi magana da su za ga akwai rauni akwai sakaci sai mutum ya dubi mahaifinsa sai kira yi da sunan shi ko ba samu ko ta dubi mahaifiyarta ta kira ta da sunanta ana samu ko ba a samu sannan ku kuma iyayen kukan girmama 'ya'yanku wajen magana galibi tsawa kuke musu komai zagi komai ɓatarai, rai komai magana da ƙarfi kamar kuna yi wa wani ƙaton ɓarawo to daga cikin abin da za mu koya a wannan sura mai albarka akwai na ɗaya bibiyar al'amarin yara da nufin yi musu tarbiyya da ba su kulawa ta musamman da jawo su kusa don sanin damuwarsu da irin taimakon da suke bukata na biyu kusantar da 'ya'ya don su saki jiki su yi walwala su iya bayyana wa iyayensu matsalolin da ke damunsu na uku girmamawa wajen magana da iyaye da kuma tausayawa wajen magana da 'ya'ya ta hanyar zaben kalmomi da suka dace aisha annabi yusuf matsala ce ta samai domin a mafarki ne ya ga wani abu da bai taba gani ba sabon abu ne gare shi mutum ya ga taurari goma sha ɗaya ya ga rana duk da girmanta da zafinta ya ga wata duk da hasken shi duk sun faɗi suna mai sujuda an ta wannan abu ne daban bai taɓa gani ba bai taɓa jin labari ba kun ga wannan damuwa ce wallahi da ba zai gaya wa baban shi annabi yaqubu ba don akwai sakin jiki tsakanin su sai sa ya ce masa ya abati inni ra'aitu ahada ashara kaukaban wa shamsa wal kamara ra'aituhum li sajidina baban sai tausaya masa ya nuna cewa maganar da ya faɗi ba maganar banza ba ce bai ce mai tashi ba nuri ba sai ce masa ya kai ɗanɗana ɗana ba ɗana ba yake nufi ba wai ma'ana talakufan bi sai ya zamanto ya jawo hankalinsa irin ka ƙara sakin jiki saurari bayani na da shawarar da zan baka da nasiha da zan maka da irin abin da zan gaya maka na ƙaruwa darasi na hudu surar na fa'idantar da cewa shaidan na shiga tsakanin ‘yan uwa da dangi don haifar da hassada da ke yi kuma wannan ‘yan uwan ba sai wanda za a ce ‘yan uba ba kamar yadda ba shi kan ɗauka akwai da dama da za a ga a cikin gida wanda ba ɗakin su ɗaya ba sun fi shiri ko ba a samu wannan wanda suke ɗaki ɗaya ba sa ga mace kenan ba mujarrabin yan uba yan uba da ba washe ke cewa wanda hakan sai ya zama kamar abin da turanci akan ce slogan wato kalma da ta shahara mutane yayata ta da zarar wani sabani ya auku ko dashin jituwa sai a ce ai dan yan uba ne ko haka dai ana cewa sun man yan ubanci wannan ba gaskiya bane shaitan na iya shiga yayi barna ga mutane ko yaya suke kamar yadda yake bata tsakanin uwa da uba ko tsakanin wato tsakanin uwa da ɗa ko uba da ɗa ko miji da mata haka yake ɓata tsakanin yan uwa da yan uwa ko dangi da dangi ko mai kusanci ko man nisa sai dai galibi ya fi aukuwa ɗin idan akwai bambancin ɗaki ya fi aukuwa shi ɗin kuma akwai dalili za mu faɗi nan gaba haka nan kishi tsakanin yan uwa na iya kaiwa ga cutarwa ta hanyar kulla makirci da kaidi ko ma ya kai ga kisa irin wannan shine abin da ya faru a tsakanin 'ya'yan annabi adam guda biyu ko har ta kai ga ɗayansu ya kashe ɗayan me ya kawo wannan 'yan uwa ne me ya jawo kishi Hafsada, wanda shaidan kan sa a zukatan mutane hakan sai ya jawo tunanin kulla makirci da kaidi kai har ma ya kai da kisa wannan darasin za mu fahimce shi ne a cikin ayoyi biyu a suratu yusuf aya ta biyar da aya ta takwas Allah tabaraka wa ta'ala ya gaya mana lokacin da annabi yusuf ya gaya wa babansa abin da ya gani a mafarki baban ya ba shi shawara ya kuma nuna masa wani abu da ya kamata yi don gudun aukuwar wani abu Allah ta'ala ya ce qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida inna shaitana lil insani aduwwun mubin ce masa ya kai dana karka ba da labarin mafarkinka ga ‘yan uwanka karka gaya wa ‘yan uwanka labarin mafarkin da kai don gudun karsi maka kaidi dalilin hassada su kulla maka makirci su yi maka kaidi cika da aka ce a nan annabi yusuf dukkan malaman tarihi sun yadda yana da ɗan uwa da suke uwa ɗaya uba ɗaya amma ba a shi a cikin wannan maganan ba duk gaba ɗaya ke musu kuɗin goro aka ce kar a gaya wa ‘yan uwa don gudun kar su ƙulla kaidi ka su yi makida kada su yi makirci domin ina shaitana lil insani aduwwun mubin domin shi shaitan mai bayyanar da kiyayya ne ko makiyi ne a bayyane ga mutum kenan shaidan na iya sa musu wani kishi ya sa musu wani irin tunani na hasada har su kai ga kulla makirci su yi kaidi su yi makau sai yadda zai zamanto annabi yusuf ya cutu a aya ta takwas Allah Ta tabaraka wa ta'ala sai ya gaya mana sun ma yi shawara ne su kashe annabi yusuf uqtulu yusufa a itrahuhu ardan ku kashe ku kashe yusuf ko kuma ku nesantar da shi ya zama ba shi garin ya yi nesa da gari a tafi da shi ta a ɓatar da shi akwai wani uwa kwanan nan nan? ya zo same ni yake gaya man cewa ‘yan uwansa sun ƙulla dubarbaru. na makirci su ga cewa guba ma aka bashi ya ce mutu ɗan uwa wannan wani abu ne tabbatacce a cikin al'umma yana aukuwa ko bai aukuwa to wannan darasi ne babba da ya kamata mu koya a wannan ayar ko wannan surar cewa irin wannan na iya aukuwa amma kuma shari'a ta samar da magani shari'a ta samar da magani ibn al-arabi a cikin tafsirinsa a hakamul qur'an a ƙarƙashin wannan aya ya ce fi hukumin bil'ada annal ikwa wal karaba ya sudun ya ce wannan balabalo hukunci ne da ke nuna cewa bisa al'ada ‘yan uwa da dangi kan yi wa juna hasada wannan ɗabi'a ce kawai al'ada ce a samu ‘yan uwa sun yi wa ‘yan uwansu hasada dangi sun yi wa danginsu hasada ce sa a sheikh a saadi a tafsirinsa da kuma littafin da ya rubuta akan wannan sura ɗin yake cewa ala kulli walidin an ya'rufa ala auladihi ولا يسمح أن ينشأ فيهم داء الحسد وإلا دخل الشيطان بينهم سلط بعضهم على بعض yace bisa wannan wajibin kowane uba ne da uwa kowane uba da kowace uwa su yi iyayensu su ga cewa sun mai da hankali da himma wajen ganin tarbiyyar 'ya'yansu da daidaita sahunsu da kyautata mu'amalarsu da inganta tunaninsu da tabbatar da 'yan uwantaka cikinsu kada su kuskura su yadda su taso da tunani na hassada ga junansu in ko haka ya auku gare su to shaitan zai shiga tsakaninsu ya zama ya sa juna su rika kiyashin juna su rika gaba da juna su rika kiyaya da juna da yawa daga iyaye su sukan jawo fitina a gidansu mace ce uwa ɗa'yanta ne duka amma za ta rika nunawa ɓalo-ɓalo a fili ta fi son wance kowa akan saura ɗabi'a ce a so wani fiye da wani ba ta za a yi amma a bayyana ɓalo-ɓalo har saura su gane to laifin a shirya ballantana a fifita su wajen kyauta ko a fifita su wajen waɗansu abubuwa to wannan shari'a ba ce ta ba za a ga mutum a gida shi ne mai gida yana da mata biyu ko fiye da biyu amma yana nuna fifiko ko yana bari matansa su nuna fifiko ko bambanci tsakanin 'ya'yansu a dalilin bambancin ɗaki kamar yadda nakan gaya wa mata hatta ma na gidana nakan ce musu za ku iya saɓani lalura ce saɓaninku amma kowaccenku tana da gidansu amma ƴaƴana dukkan su gidansu guda ɗaya ne kuma ni ne ubansu saboda haka in dambe ya kama ku yi in ina nan zan ba ku haƙuri. ba fata nake maku ba amma zan ba ku haƙuri kuma ɗabi'a ce ana yi amma kuma ƴaƴana in suka samu matsala to dukkan masu laifi ne amma za mu da yawa iyaye maza suna sakaci wajen abin da ya shafi al'amarin mu'amalar 'ya'yansu wai a dalilin saɓanin da ke tsakanin matansu akwai wani mutum da nake da labarin shi shekara kamar goma sha bakwai da ya wuce ake gaya mani matan da suka ƙi haɗa kai suka ƙi yin abin da ya kamata kullum rigima kullum rigima matansa uku da ya ga ya yi nasiha ya yi wa'azi ya yi faɗa ya yi fushi duk bai ba sai ce to shi ba dai 'ya'yana suna zaman lafiya ba to ku kashe kanku kullum suka suka zo suna haniniya da hajiji a tsakaninsu sai ya ɗauko jarka sai ya rika bugawa yana kewanci kina da ƙarfi kewanci kina da juriya kaza kaza ya ba ki bace ji ta faɗa ji ta faɗa in sun gama sai ya je kemis da siyo masa panadol haka suka yi wata shida zuwa kusan shekara rannan dai sai suka yi taro hmm. suka tsaye sha ɗaki suka ce mugu a zalimi duk gashi mun yi wa juna rauni kai kuma kana nan kana ƙara kiba to in Allah da sai mun kunya ka daga yau ba ka tsara kiɗa a kanmu dalilin daina faɗansu kenan a takaice abin da nake cewa wannan aya ko ayoyi biyu na fa'idan ta cewa ɗabi'a ce a samu rashin jituwa tsakanin yan uwa ba za a iya hanawa ba galibi kuma a dalilin hassada amma imani da tsoron Allah sai ya danna hassadan nan sai hassadan ya ƙi ko ta ƙi yin tasiri amma raunin imani kila da ƙarancin tarbiyya da kuma kila gudunmuwa daga iyaye ko wasu 'yan uwan sai su sa wannan hassada ta tasiri Zai zamanto ana kyashin juna ana gaba da juna ana kiyayya da juna da sauransu tare da cewa mun ambata kamar yadda nasiru sa'adi ya faɗi Allah ji kansa kafin shi ibn al Allah ji kansa suka ambata al'ada ce a samu irin wannan a cikin yan uwa amma wajibin iyaye ne su ɗauki matakin ganin hakan ke zama dalili na saɓani ba uwa ce fa za ta nemi ƙaramin ɗanta ya ce a yi mashi wani abu yayyansa su yi mashi wani abu in ba ɗakin su ɗaya ba ko da bai cancanta ba ko ko ba a da halin yin mashi in ba a mai ba sai sai ka kyale su kawai ai dan saboda ba ɗakin ku ba ne, ba fa yin haka ko kuma ɗakin su ma ɗaya ta ce kyale shi ai dama ba su sanka ana yin waɗin ana faɗa ko ba faɗi kun ga ana ba da kafa ga shaidan ya zo ya raba tsakanin yan uwa ya haifar da da'ul uzal cuta mai kifa wanda wannan aini ne babba mun sha jin aje a ita shari'a tsakanin yan uwa in ka tambaya mai dalilin shari'a sai ka rasa dalili mun sha jin aje a ma makirci da kulle-kulle akwai wani da ake ba da labarin shi daga cikin manyan mutane masu sarauta a wani gari daga cikin garuruwan al'ummar musulmi na Najeriya yana da wani wa babban yayansa shi wannan karamin shi ke da sarauta don wani abu na kyautatawa da girmamawa yana wa ɗan uwansa shi ke ɗaukan kusan nauyin ma gidan wannan yayan nashi amma shi kuma yayan a kowane lokaci bai gushe ba yana zagi da cin mutunci da shi wannan kanin nasa ba ɗakin su ɗaya ba yakan yi takakka ya je har gaban mahaifiyar ƙanin ya zazzagi ƙanin ya ci mutuncinsa rannan sai ana hira tsakanin abokan wannan wan da shi ƙanin sai shi ƙanin yake cewa ni duk abin da yaya yake bai min daɗi ko cikin jama'a bai ƙyale ni sai ya ta faɗin maganganun da ba su dace ba ban masa laifi ba ni na rasa abin da ne mai inda zai yi a matsayin shi na abokinku ku same shi ku ba shi hakuri in na yi masa wani laifi ne don Allah ya faɗi in gyara shikenan waɗannan abokai suka je suka samu wannan wan suka gaya mashi sai ce au abin ya ce kenan eh, shewa na butuli ne bai da godiyan Allah ai ban taɓa sanin ma mutumin banza ba ne sai yau yanzu ɗan zagin nashi ma da zan yi in ji daɗi wai ma shi bai zai iya haƙuri da ni ba to ku gaya mashi idan dai wannan abin da nake yi a kansa ya damai ya kira wannan rawanin ne a ɗora mu don tare muka nema shi ya samu na raza idan aka ɗaura mani ni kullum ya zo ya mare ni ba ma zaki ba wanda wannan me yake nunawa hasada to wannan ɗabi'a ce tana aukuwa cikin mutane amma wajibin iyaye shi ne su ɗauki matakin ganin ba su ba shaidan kafa ya yi ɓarna a gidansu ba bisa abinda shaidan ka iya yi na shiga tsakanin 'yan uwa da ɓata tsakaninsu da haifar da ƙiyayya da za ta kawo tunanin kaidi da makirci ga juna ya zama ya halatta ake bayyana ni'ima saboda wata maslaha za a yi kin bayyana ni'ima tana da wata ni'ima da Allah ya maka akwai yiwuwan in ka gaya ma wani ya zama hankalinsa ya tashi damu hankalin shi tukunzuma ya fara ma tunani mummuna to don gudun haka kaka gaya mashi da da cewa asalin shari'a tana so in Allah ya maka ni'ima ka zantar da ni'imar Allah in Allah ya maka ni'ima ka bayyana da ni'imar Allah amma in akwai tsoro kuma saboda tunanin wata maslaha kana iya kin bayyanawa gaba daya dama manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce istainu ala in jahil hawa'id bil kitman fa inna kullu dhi ni'matin mahsudu ku nemi taimako daga Allah dangane ko wajen neman zartuwan abubuwan da kuke so ku samu nasara kansu ta hanyar ɓoye su ta hanyar ɓoyewa domin duk wani mai ni'ima duk wani ma'abocin wata ni'ima abin yi wa hasada ne wannan hadisi sahihi ne wanda Sheikh Muhammad Nasiruddin Albani ya takharijin sa a cikin silsila sahiha hadisi mai lamba 1454 kenan idan akwai wani abu da kake gudun kar ka bayyana amma hasada to kaka faɗi neman aure idan kana yi akwai yawan wani maka hasada akwai yawan wani ya je ma kwace to kar ka gaya mashi in ma ta game kar game sha ina ne in ma ka game kwaya kar game ko a ce kina da saurayi kina da kawaye so nawa muka ji an ce kawa ta kwace wa kawa saurayi ko ba haka to kar ki bayyana ki boye ba san ko waye ba ki dauki dukkan matakai kuna neman aiki tare da wani kin tare da wata kin samu labarin akwai yiwuwar ke za a dauke ki an ce ma takardunki an kai wuri kaza wannan tana nema kila ma ta fi ki cancanta idan ta sani ta iya zuwa tekutun kutun tekutun gwila ki rasa kar ki gaya mata sai abin ya bayyana domin in ba haka ba ta iya miki hasada to duk irin waɗannan misalai ne da ke nuna cewa lallai yana da kyau a ɓoye wata ni'ima saboda wata maslaha da ake so a cimma shi yasa al-Imam al-Qurtubi a cikin al da li Ahkam al-Qur'an duk dai karkashin waɗannan ayoyi yace wa fiha ma yadullu ala jawazi tarki izharin ni'ima inda man tukhsha ga'ilatuhu hasadan wa kaida yace a cikin waɗannan ayoyin akwai abin da ke nuna cewa ya halatta ake bayyanar da ni'imar da Allah ya yi bawa don gudun cutarwar wani a dalilin hasada da kuma kaidi da zai haka nan waɗannan ayoyi guda biyu duk muna ƙarƙashin darasi na hudu ne na tabbatar da wata ka'ida ta larabawa da ke cewa al'abu jallabun wal’ahu sallabun al'abu jallabun wal sallabun a ɗabi'a shi uba mai ƙoƙarin jawo amfani ne ga 'ya'yansa kishiyar haka ɗan uwa mai ƙoƙarin nisantar da amfani ne ga ɗan uwansa shi sallabun ne ƙoƙari ke kwace shi ko wannan jallabun ne kowane uba fatansa ɗansa ya fi shi sai dai idan uban mahaukaci ne in da cikin ayyukan alkhairi ne ba fatansa ɗansa ya fi shi idan ilimi ne ya fi shi malinta in arziki ne ya fi shi arziki in shahara ne ya fi shahara duk wani abu da mai kyau so yake ɗansa ya fi shi duk mace tana so ɗan ta fi in dai akan aikin alkhairi ne amma shi dan uwa shi kuma so yake dan uwansa ya gaza shi dan uwa a ɗabi'a in ta ga wani ba haka ba to wannan wata falala ce daga Allah amma a ɗabi'a dan uwa bai so wani ya kamo shi daga cikin uwansa saboda haka al'aku jallabun al'abu jallabun wal aku a bisa wannan ne ibn al a cikin akamul quran din yace innar rajula yawaddu an yakuna waladuhu khayran minhu wal akh la yawaddu zalika li akhihi shi mutum yana so dan sai shi zama mai alkhairi amma dan uwa ba ya wa ɗan uwansa fatan haka Bisa waɗannan bayanan gaba ɗaya wajibi ne kenan akan mahaifi ya yi adalci tsakanin 'ya'yansa gwargwadon iko kuma ko da wani daga cikinsu ya cancanci kulawa ta musamman saboda wani yanayi nasa to wajibi ne uba ko uwa ta su bayyana wannan fifikon karara don gudun kada sauran 'yan uwa su kullace shi hadisin Nu'man bin Bashir radiyallahu anhu ma misali ne akan wannan a lokacin da baban shi wato Bashir kenan ya yi masa kyauta sai ya gaya wa mahaifiyar Bashir cewa ya ba ɗanta abu kaza sai uwar ta ce to in dai ka ba shi ni ban yadda ba sai ka je ka kafa shaida don gudun rikici nan gaba da haka sai bashir ya ɗauki nu'uman ɗansa ya je da shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce masa wannan ɗan na wani umanu na ba shi abu kaza kyauta sai manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ce kana da sauran 'ya'ya kana da wasu 'ya'yan ya ce eh kowane ɗan naka ka ba shi wannan ya ce a'a sai manzan Allah sallallahu alaihi yace fattakullaha wa dilu na auladikum ku ji tsoron Allah ya ku yan uwa musulmi ku yi adalci tsakanin yayanku a wata ruwayar ya ce la ban yadda da wannan kyauta da kai ba a wata ruwayar ya ce ish had gairi je ka wani ya bayyana shaida ban da ni dan ni ba zan shaida akan zalunci ba dan girman Allah in tambaye mu irin wannan matsalar na cikin gidajenmu ko ba ta laifi ne a ɗauki wani abu a hana wani a ba wani a hana wani inda dukkan suna da bukata amma da bambanci wani na da bukata wani bai da bukata wannan ya faru gari gare ni jiya jiyan nan ina dawowa ina komawa gida daga wurin aiki sai wani daga cikin 'ya'yana ya ce baba ni ma ka siyo mani ƙur'ani irin wanda ka siyo mawa ne sai na ce masa auda ma ba ka da rizifi biyar sai ce bai da shi sai ce zan siyo maka sai kanwarsa ta zo ya ta ce ba ni ma ka siyo mani sai na ce a domin ke a wajen hadda ku ba ma ku buɗe littafi ban bibita wancan akan wannan ba don wannan na da bukata wannan ba ta da bukata a makaranta za a hukunta wanda littafi ake bukata malamai ke cewa wannan yana zuwa hadda suna cikin hizibi na biyar wannan ba ta ɗaukan hadda da littafi ba a ce su sai littafi ba ba zan saya mata ba don sai zama barna sai zama almubazzaranci ba shi ne adalci ba don wannan na da bukata wancan bai da bukata amma akwai bukatar in sanar da ita dalili sai ta gane cewa eh haka ne ba wai ba zan saya mata ba ne amma ba ta da bukata a yanzu na kuma yi mata alkawarin in dai an fara an ce su kawo zan sayan mata insha Allah to haka kowace ku ana samun irin wannan sai ya zamanto wannan ya shiga makaranta wannan bai shiga ba wannan zai tafi makaranta za a bashi abinci ya tafi wanda ba zai tafi makaranta ba sai an bashi bai da bukata sai dai in yaro ne karami mai kuka ya daukan wani abu dai a bashi dan ya rage kuka kawai amma ba dan wai an mashi zalunci ba da ba a bashi ba wani na da wata lalura lalurar za ta sa a sai magani naira kaza sai a ce mai lafiya sai an sai a mashi maganin wani na da lura an kai shi asibiti an ce kar a bashi abinci iri kaza sai kaza mai tsada wanda ba irin wannan ba sai a ce sai an bashi amma in dukansu suna da bukata laifi ne a ba wani a hana wani idan mutum na da 'ya'ya maza sai ya zama sun taso ɗaya ya isa aure zai aure sai ya ce masa ga gida na baka ba dole sai ba saura ba in dai ya bada a manufa ta dalilin aure ne amma da sharaɗi ya zama a zuciyarsa yana da niyyar kowanne ya taso za a bashi irin wannan in ko bai da wannan to kada bada sai dai ce ga ɗaki nan na baka aro ko ga gida nan na baka aro ka zauna da matarka amma ba kyauta ba amma yana da wadata ta gidajen ta yadda kowanne ya taso isa aure za a ɗauka a bashi to babu laifi bada amma in ba haka ba ya ba wani nan gaba kuma bayan shekara ɗaya wani da aure ce babu gida to bai da ba shari'a ba ta da wannan ba wanda ta zo yin aure a ɗabi'a ba a yanke menene za a yi mata kaya na ɗaki ko ba ka ba abin da ya samu ne bisa yanayi ba za a ce don wance yadda an mata kaza da kaza da kaza ita ma wannan dole a yi mata kamar sa ba ko kuma ba za a yi mata yafi shi ba gwargwadon hali ne wannan saboda haka shi ma wannan ba za a ce rashin adalci ne ba idan wancan an mata kaza wannan an mata kaza daban domin yanayi yake hukuntawa babu dokar da ta ce dole in an zo aure sai an ba kowa abu iri ɗaya game yadda sadaki ba lalle zama iri ɗaya ba haka nan kayan ɗaki gwargwadon abin da ya samu na kawo wannan ne don gane don kar a je wata tana jiran a yi mata aure amma yadda aure bara a lokacin akwai wadata akwai kaza da kaza an mata kaza da kaza da kaza ita yanzu ba a mata bacci an fifita ai mun ji wa'azi ba irin abin da nake nufi kenan ba na bayyana mana cewa ga abin da shaɗin yake na kuma gaya mana wajibin iyaye da za su yi domin su magance matsalar shaɗan ta sa kaidi da kiyayya da makirci a zukatan mutane ranar lahadi ta gabata na yi muhadara a markazin salafiya tudun wada a kan matsalar shaidan makirce-makircen shaidan da hanyoyin magance su wannan na daga cikin abubuwan da aka ambata darasi na biyar gidan tarbiyya duk gida mai tarbiyya na haifar da 'ya'ya masu tarbiyya kuma duk wata zuriya tsayi ba na samar da wata zuriya tsayi ba in an samu bambanci ko na haka to wannan jarabawa ce kawai domin gidan annabawa ma an samu irin wannan jarabawar kama annabi nuhu alaihi salatu wassalam ɗansa ya zama wani abu daban kuma amma wannan jarabawa ce ku duba ku gani duk gida da ake kamanta tarbiyya komai talaucin masu gidan sai kun ga 'yan gida masu tarbiyya haka ne ko baka ba gidan da ba a da tarbiyya komai girman gidan da babban gida da hakan ce ai yar babban gida ce aikin banza ne sai an same ta zero ba komai in namiji ne haka za a same sufur ba komai sai da komai da tarbiyya saboda haka zuriya tsayi ba na haifar da zuriya tsayi ba gida na tarbiyya na samar da gida da ƴaƴa na masu tarbiyya za mu fahimci haka daga aya ta shida a wannan sura ɗin fadin Allah tabaraka wata'ala wa kadhalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil al-ahadith wa matahu ni'matahu alayka wa ala ali yaquba kama atamma ala abawayka min qablu ibrahima wa ishaq inna rabbaka alimun hakim gida ne mai asali annabi Yusuf in ana maganan dangi ne masu daraja ba wanda kai dangi masu daraja duk duniya domin shi dai annabin Allah ne wanda manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya an ba shi rabin kyau na duniya baki daya kowa da kowa aka tattara kowa aka tattara aka tattaro aka zaba kyan gaba daya na duniya gaba daya to rabi ne annabi Yusuf na da rabi Ga shi annabi baban shi annabi Yakubu annabi ne kakan shi annabi Ishaq annabi ne baban kakan shi baban kakan shi annabi Ibrahim kowa san kowa shi kun ga haka silsila take gidan kirki ƴaƴan kirki gidan banza ƴaƴan wofi idan aka samu ƴaƴa masu tarbiyya daga gidan da babu tarbiyya zakka ce aka samu ƴaƴa marasa tarbiyya daga gida masu tarbiyya zakka ce ko mu ce jarabawa ce wannan ba za mu ce zakka ba jarabawa ce ƴaƴa masu tarbiyya daga gida mara tarbiyya zakka ƴaƴa mara tarbiyya daga gidan tarbiyya jarabawa amma ƙa'idar ita ce ku auna yanzu nan kuɗin nan duka ku auna ku gani dukanku kowace ta dubi gidansu ta dubi kanta ta dubi yayanta za ku ga wannan abin na tafiya a haka sai ɗan abin da ya shazza a shazu ko layu kasu darasi na shida ƴaƴan da suka taso cikin tarbiyya na girma cikin ɗa'ar Allah in dai 'ya'ya an tatar da su an raye su an rene su cikin tarbiyya to sukan taso da son yi wa Allah ɗaya da yin biyayya ga Allah da son bin umarnin Allah da nisantan hannun shi idan matashi ta taso cikin da'ar Allah kuwa to Allah kan hore masa ilimi da hikima kuma akan ga alamomin kintsuwa da natsuwa tare da shi tun yana karami kuma da wannan za mu fahimci haka daga aya ta ashirin da biyu da aya ta talatin da shida a cikin wannan sura ta yusuf mai albarka fadin allah ta baraka wa ta'ala a ta ashirin da biyu ma balaga a ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kazalika najzil muhsinin da kuma can a kurkuku da waɗannan abokan zaman annabi yusuf suka ce masa ga mafarkin da suka yi suka ce taimaka mana da fassara mafarkin sai suka ce me inna naraka minal musuni mun ga dukkan alamomin kirki da kintsuwa da alkhairi tare da kai ba sa na su ba sai a kurkuku a ɗabi'a kurkuku wuri ne da akan kai galibi mutanen da ba su da kirki ko ba ka ba amma ba ka'ida ce mustamirra ba a ce duk wanda ga sha kurkuku wai abin tsiya ya aikata da yawa mutane kan shiga a matsayin jarabawa imamu ahmad bin hanbal imamu ahli sunnati wal jama'a wace irin azaba ce bai sha ba ya shiga kurkuku ibn taymiya amma kurkukun cikin rijiya ya mutu kurkukun kasa na ginin kasa kal'a anan ya mutu don haka ba wani abu bane ana samun mutane da yawa su shiga inda za a ce asali masu laifi ke zuwa amma su ba san laifi ba saboda jaraba wadda Allah ya musu in ma an ce sun laifi laifi ne a idan wanda baya son gaskiya sai ga mai wa'azi an kama shi an ɗaure shi ga su shagira argungunan wanda har sai da ya samu lalura a ido a dalilin azaba da sha ga su shak Ahmad Usman Kauru har kurkuku an sa shi a dalilin ya shiga izala haka ba a mutane da yawa sun samu jarabawa ba laifi suka yi ba jarabawa suka samu don sun bi gaskiya sun rike Allah sun bi sunna sun bi Qur'ani sai ga cewa an masu wani abu da cutarwa ana samun irin wannan da yawa amma dai abin da ya fi shahara wanda kuma shi shine asali galibi kurkuku wuri ne na gyara akan kai masu laifi kun ga ba sa annabi su ba ban san me kai shi ba ko da yake akwai rade radin cewa dai ga abin da ya faru tsakanin shi da matar aziz amma dai ba da wani tabbaci sun laifi kamata ya takaddara annabi zo mai laifi ne amma sai suka ga amarat da alamat da simat da sifat sai suka ga alamomi mai nuna masu nuna cewa annabi yusuf daban yake sai za suka ce inna raka? min almuhsinina kuma gashi tunda ya taso gidan tarbiyya an mai tarbiyya sai ya zama ya taso da da'ar Allah da biyayya ga Allah sai Allah ya bashi ilimi da hikima hikiman nan wasu malamai sun ce annabta wasu sun ce a ilimi ne ƙarin ilimi da basira da sanin yadda za a yi fassara mafarki walamma balaga ashudda atainahu hukman wa ilma wa kadhalika najzil muhsinin duk wanda ya girma ya kai shekara arba'in ana sa ran a samu alamomi da za su bayyana ko shi wane ne na kirki ko rashin kirki na natsuwa ko rashin natsuwa na shirya ko rashin shirya na bankaura ko na sanin dacewa za a iya fahimta ta haka da haka darasi na shida shine in dai gida in dai iyali na son ‘ya'ya su taso cikin ɗara Allah to suna buƙatar su ba da kula ta musamman wajen tarbiyya. kuma su sani ‘ya'yan da suka taso cikin ɗa'ar Allah so sukan samu ilimi da hikima daga Allah ta baraka wata ala yanzu a cikin nan, nawa ne daga cikinku in za su yi sallah za su tabbatar da duk wani ɗa a ɗakinsu ko a gidansu da yake karami bai zuwa masallaci in namiji ne ko in mace ce sun sa su yi alwala su ɗauko hijabi ko mai kankantar su don girman Allah da yawa ana haka da yawa yawa na ce ana haka mafi yawa ba sa yi kaɗan da ke yi ta ce mai yadda kamar wannan yan karamar ɗan shekara biyu da rabi ko uku ɗauko zami alola ko jiki alola da yi alola ta ɗauko hijabi dama an mata hijabai daban-daban ta ɗauko to mi sallah ko ga ana sakaci in namiji ne zai tafi masallaci ɗansa na kwallo Hattan ya tsaya ce sai ka dawo baba ya ce to ya wuce da masallaci kuma sallah zai je dan shi kuma na kwallo dan Allah ba haka kun ji masu san kansu na ambaci mata kun ce a'a na ambaci maza kun faɗi da ƙarfi ana yi to lalle ne mu ji tsoron Allah ne wa 'ya'ya tarbiyya don abinda annabi ya kuku ne wa 'ya'yansa ai kun gani daga cikin dalilan tarbiyya lokacin da suka samu kishi na annabi yusuf cewa ana son shi fiye da yadda ake son su shi da dan uwansa da malamai suka ce sunan shi bunyamin ai da wani ya ba da shawarar a kashe shi wani ya ba maganar kisa mu dai kai can inda daga nan zai tafi wata uwa duniya ba zai dawo ba domin sun san kisa babban laifi ne sannan kuma nan da nan sai suka yi abin da yake lazumin sa barna suka ce wai in sun yi laifin to kuma za zo mutanen kirki za su tuba malamai suka ce duk mutumin da yake zai tuba bayan ya yi laifi wai kafin ya laifin da yake cewa zan aikata kaza amma zan isa gibari wannan tuban Allah ba zai karba ba dan ba tuba ce da ta cika sharuɗan karba ba ba a taubatun nasuh bane amma dai abin da hakan ke nuna mana suna da tarbiyya sun san Allah sun san akwai azaba sun san akwai daidai da rashin daidai sun san muhimmancin zama na kirki su kawai matsalar su mutum ɗaya ne in ya tashi ya kau shikenan ba wata matsala kuma da suke da ita su a tunaninsu wannan na daga cikin fa'idar tarbiyya idan da ba 'ya'yan tarbiyya ba ne sai sun sha wiwi sun bugu in kuma sun dawo su dawo da wuka ma a hannu sun zama 'yan sara suka in ba zan yi magana su ce shi ma shiga tetin shi ba samun yaya suna haka darasi na bakwai auren mace fiye da ɗaya na ya haifar da ƙiyayya tsakanin kishiyoyi auren mace fiye da ɗaya na iya haifar da ƙiyayya tsakanin kishiyoyi wannan na daga darussan da za mu koya wannan ƙiyayyar na iya tashi daga kansu ta kai ga ‘ya'yansu don girman Allah gidaje nawa ne kuka sani 'ya'yan gidan da iyayensu daban-daban ne ke zaune lafiya ba wai don sun girma suka gano muhimmancin su su haka ba wai sun suna kanana iyayen mata suka tsora su akan yankuntaka don Allah gida nawa ka sani wai matsalar ta tashi daga kansu ta koma kan 'ya'yansu sun ci amanar Allah sun ci amanar manzan Allah sun ci amanar al'ummar musulmi sun ci amanar miji sun ci amanar 'ya'yansu sun zama 'yan rashin amanatun amana su ne kan nuna wa 'ya'yansu cewa ba a sanku a cikin wannan muhadara zan ta bada misali da kaina ba wai dan ina so kawai in faɗi kaina ba amma wai dan ku gane cewa matsalan nan da gaske ne in na buga misali da kaina su ma sai ku buga misali da kawunan ku akwai wata ya tamu da ta kawo karar mijinta kuma da amani ne za a kawo karar dole ta shi ne ɗanta ko yayan ɗakinta ba a damu da su ba an fi son 'ya'yan kishiyarta abinda ta ce min kenan shi in yi laifi nan da nan a buge shi wancan in yi laifi ba za a buge ba in ya zo daga makaranta ya ce bai da kaza wancan a bashi shi ko ba za a bashi ba wannan ne yasa ta butsare wa miji sai mai rashin mutunci sai na ce mata baiwar Allah ni dai na zo lokacin ka aurar da ke dai baki da ciki ko kina da shi ba mu sani ba ta ce ba ta da shi kenan baki je wannan gidan da ɗa ba ko kin je da shi ta ce a'a na ce to mutum ne da ɗan shi yanzu idan ya ce zai yanka ɗan A yana ce in kina da ikon gani sai ki kalla in ba ki da iko sai ki kau da kai haka ne ko ba ka ba domin ko da yake kowa ce ke ke ma kina da haƙƙi a ya ki haƙƙi saboda ma ki haƙƙi ne ke kuma kin sha wahala kan shari'a ta ce to in wajen abinda da zai ma iyaye ne ke a kuma ki saboda kin wahala ko ba ke yake da ficewa gaba ɗaya kan shi ba na ce don haka ina rantse maki da Allah da ya halicce mu idan kika ƙara zuwa gidan nan da sunan wai an fifita ɗan wata akan naki wallahi kin shiga uku sau uku tara sau tara tamanin da ɗaya na ce kuma ba don dare ya yi ba wallahi sai kin koma ɗaki yau amma gobe kafin in fita gida sai ki koma gidanki ko ba wanda zai raka ki yadda kika kamo hanya kika zo haka za ki koma abin da nake nufi nan ba wai hukuncin da nayin ne nake so wai ya burge ku ba a wai ku ji yadda mace za ta zo ta sa ƴaƴanta gaba da ƴaƴan mijinta ƴaƴan kishiya wai da hujjar ba a san nata ƴaƴan kuma da yawa mata ka kuke wallahi sai yan kaɗan daga cikin to za mu koyi wannan darasin ta da cewa a cikin suratul yusuf ba a nuna mana kiyayya matan ke yi ba a'a abin da ya faru dai shi annabi yusuf da ɗan uwansa bunyamin wanda suke ɗaki ɗaya mahaifiyarsu ta rasu kuma suna ƙanana sai zaman shi annabi yaƙub yana tausaya masu a dalilin ɗanɗantansu da kuma maraici na rashin uwa wannan sai ya sa su ƴaƴan ɗaya ɗakin ke ganin an fifita annabi su babu dalili wataƙila kuma amma ba Allah ya faɗi a ƙur'ani ba su kila ta nuna cewa an fifita waɗancan akan wancan wannan ya sa watakila malamai suka faɗi wannan magana don wannan istinbadin daga malamai ne ba da gare ni ba cewa auren mata biyu ko fiye da biyu na iya haifar da kiyayya tsakaninsu ya tashi daga kishi mai tsafta ya koma shirme da sakarci har ma wannan kiyayyan ta yi so zuwa ga 'ya'ya ga nan aya ta takwas Allah Ta baraka wata ala ya gaya mana abinda 'yan uwan annabi Yusuf ke faɗi Ibtalu la Yusuf wa akuhu A habbu ila abina minna wa ya sa musu tunanin an fi son wasu a kansu wa ke sa wa ƴaƴa tunanin an fi son su wani a kanku wa ke sa wa kowa ce wannan sanannen abu ne ba ruwan shedan iyaye mata ne illa ya ka ne ke har zuka su wannan amma ba ruwan shedan ku ne gaskiya ne kishi ɗabi'a ce ta mata kuma dalilan da kan sa mace ta kishi guda uku ne dalili na farko ba ta da tabbacin wanda za ta zo ya take in za a yi mata kishi haka ne na biyu idan ta zo tana iya kwace mijin na uku tana iya mata makirci da kisisiniya Kuma haka ta ba dalilin makirci da kisisiniya ana iya kasa yin mata adalci tsakanin ita da kishiyar waɗannan su ne dalilan ko na hudu akwai dalili na hudu da ka iya sa mace ta kishi kwarai da gaske shine da aka waye gari ana yawan ambatan kishiyarta da alkhairi a gabanta ita ko ba ambatanta da alkhairi a gaban waccan in ta gano haka za ta kishi haka ne kuma haka ba ai kun ga na Aisha radiyallahu anha na aita kishin Khadija da ta ba su ma zauna tare ba saboda yawan ambato shi yasa take kishin haka ne kuma sannan ta ci gaba da kishi duk lokacin ta ji manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai aure ta wannan kishi amma da ranar yayo kokarin ta shine ta kwace shi ta tsare gida kar ta bada dama ba kowa zo ta karɓi mijin ku kuwa yanzu ba haka kuke musamman mata musawa Allah ya sauke muku sai dai ku yi ta bukun bukuma ku ta tukurkuru na banza wallahi maimakon ku yi kokarin ganin abin da kuke da shi na matsayi ku rike sai ku wai kuna faɗa da ita ita kuma ita kwace mijinta ba ku musamman idan yar boko ce yar zamanta ko ba ka bane shi yasa mata ba su sa aure yan boko saboda wai tana wayanta ya wuce misali tana kwace miji ita kuma ga ta nan dosara ce bulwa ce shi ko dada ta je kasa rike miji wannan shi ne abin da kuke yi kuke raba duniya abin kunya fatima yar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma ta nuna tsananin kishi lokacin da ta ji aliyu mijinta zai yi aure har ta gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya shiga ya yi ruwa ya tsake ce bai daba. ba ya yi ruwa ya yi tsake ce bai daba. ba shi kuma hukuncinsa hukunci ne daga Allah ba shi za a yi amma in wani da yanzu ni ba zan daina ba yadda na auro ƴar ta ma auro ƴar wani inda aka ce na zo ne an aura za ka ce baka yadda ba to ala auro yan wata kuma za ka hana ni ka ni in cira gona da yanka da fiɗa da babbaka da gyara amma shi manzon Allah ya hukunci hukunci ne ya ka iya babu annabi ya aula bil mu'minina min anfusihim kuma abin da ya ƙara sa manzon Allah sai zama yake yadda wadda amir yake so ya auro ɗan abu sufiyan a lokacin da abu sufiyan bai musulunta ba ɗan abu sufiyan ne ko ko abu jahal ɗan abu jahal wanda an kashe shi a yakin badar daga cikin mafi kiyayya ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam amma bai ta musulma ce mumina amma manzan Allah bai taba yace fiyewa a haɗa ƴar manzan Allah da ƴar wanda ya fi kowa kiyayya da Allah me yasa saboda na so jijiya an san imani daban kafirci daban amma ana iya samun tasiri na ɗabi'a na hali sannan kuma shi manzan Allah zai zama dama ce Fatima fa daga gare shi take abin da ke firgita ta yana firgita shi abin da ke ta yana damunsa to in dai hankalin ta ya tashi ya manzan Allah hankalin ba zai tashi ba a shahidu anan shine kishi ɗabi'a ce ta mata ba ma inkarin wannan amma abinda ake so game da kishi ya to mai tsafta wanda za a gina a bisa asasin ƙoƙarin birge miji kishin da mata kuke galibi akan ƙoƙarin birge miji ne ba kan ƙoƙarin birge miji ne ba kan ƙoƙarin birge miji bane akwai wani abokin aiki na da yake ce min wallahi yana tsara aure sai ƙara gane bambancin domin duk mai mace ɗaya miskini bai san ma abin da ake kira ƙoƙarin mace ba ina gaya mu kuma ku kun sani kun ma fi ni sani ko tana ba zai gane ba amma ba zai gane ƙoƙarinta ko rashin ƙoƙarinta ba sai ya samo mata wata sai za ba mamaki da Abdullahi dan Abbas ce mafi alkhairin al'umman nan shine wanda yake yawan mata ya zama kokari ne na burge miji ba wai kishi da zai kai ka kulla makirci ga abokiyar zama ko ya haifar da gaba da kiyayya ballantana ma idan abin ya na su zuwa ga ya'ya darasi na takwas mutum ba shi da ikon ya hana zuciyarsa ta karkata ga wani abu mutum bai da iko ya hana zuciyarsa ta karkata zuwa ga wani bai hanawa ba ka yi saka hana ba ba ka da iko da zuciyarka ta ƙi karkata ga wani musamman saboda kyautatawa da yake maka wannan ko kuma saboda tausayinsa da kai kake ji ko don yana kyautata maka sai ka ji kana son shi ko kuma saboda kana tausayin shi sai ka ji ka karkata zuwa gare shi ko cikin ƴaƴanka ne saboda kyauta wanda wannan ke maka fiye da wancan sai ka ji kana son wannan ka fi karkata gare shi fiye da wancan ko saboda tausayin sa da kake ji na bai da lafiya ko mai rauni ne ko bai da wayau, ko karami ne ko uwansa ta mutu ko kaza ko kaza sai ka ji kana tausaya masa hakan sai sa ka karkata gare shi fiye da saura wannan ɗabi'a ce baka yi ta hana ba to amma abin da aka hana shine ka karkata gaba ɗaya har karkatar ta bayyana wannan daban wancan daban to an samu matsala za mu iya gane haka shi ma cikin aya ta takwas a suratu yusuf din nan dai istalu la yusuf wa akhu ahabbu ila abina minna dabi'a ce baban su zai fi son su saboda mahaifiyarsa ta rasu sai yasa wani yake cewa dalailul ishq la ta'fa ala ahadin ka hamilil miski la yakhlu min al abadi yiwa a ce tana son abu amma a ba ga alamomi ba bai sai an ga alama sai an ga alama in tana son abu sai an ga alama sai alamomi sun bayyana da gare ka yanzu wane ne yake sai da turare zai wuce ta gaban jama'a ba ji alama ba akwai haka ɗabi'a ce idan kana son abu sai ka nuna alama ba lalle a gane ba tunda ba lalle ka nuna adadin alamomin da za a gane ba ko kuma ana iya gane a idris a yi a yi kamar ba a gane ba amma lalle akwai alama tare da ku mace ce misali za ka ta zo ta kawo mijin kalan mijinta tana faɗin maganganu masu zafi a kan shi kamar inda za a ba ta bindiga za ta harbe shi amma da iyayen sun ce to tun da haka ne ai sai mu je kotu kawai a raba auren amma dai ina ganin dai ko dai a kira shi dai a mai faɗa inda dai za a kira shi a mai faɗa watakila ya daina ta ji ba tana zan ji ko ba sun ji ai kun ga alama ce ba su fito ta bari ba to wannan ɗabi'a ce ɗabi'a ce ɗabi'a ce wannan da haka ɗabi'a ce annabi yi ko ba annabi Yakubu ya karkata ga annabi yusuf a da wani dalili ko ɗan uwan annabi yusuf bunyamin a wani dalili shi yasa ibn atiya a cikin littafin al-muharrar wajiz yake cewa kana hubbu Yakub li yusuf alayhi salam wa bunyamin li subrihima wa mauti ummihima yace sanda annabi yaqubu yake wa annabi yusuf da ɗan uwansa bunyamin ba wani abu ya kawo ba sai dan saboda ƙanana ne su ne ƙanana kuma ga uwarsu ta rasu ga su ƙanana ga kuma ta rasu domin ai an tambayi wata mata da ake cewa ibnatul hasan an tambaye ta aka ce mata ayyuba ne ki a habbu ilaiki wa kika fi so cikin yayanki kun san ta bada sai ta ce as-sagir hatta yakbur wal ga'ib hatta yakdum wal marid hatta yabra a cikin ƴaƴana duka na fi son ƙarami har sai ya girma da wanda baya nan ya yi tafiya har sai ya dawo da wanda bai da lafiya har sai ya warke wannan ba ɗabi'an kowa bane miji da mace ɗabi'a suke ne in ɗanka bai da lafiya sai ka ji duk gafi sa gaba ɗaya har sai ya warke ba zai warke kilo ranar da ka gane ya samu lafiya ranar za ta mangare shi ko ba ka ne amma kafin nan za a rika lallashin shi ana jawo shi ana tarere shi ana nan nagan shi ko ba ka ba ana nan nan da shi ɗabi'a ce ta ɗan adam haka nan wanda bai nan ko da ko kuna sakon saka cikin ya'yan in baya ya yayi nisa an ɗan kwana biyu ba a gan shi ba sai a fara bege a fara sha'awa a fara shautin sa ko ba ka ne ɗabi'a ce haka nan wanda yake karami sai a yi watsi da manyan duk kukan da ɗan nan ya yi za a iya mangarawan shi ko da ɗan ne ya ƙwarzani babban saboda ne saboda yana ƙarami ɗabi'a ce ashe kenan annabi Yaqub bai saɓawa ɗabi'ar ɗan adam ba da yake karkata ko ya karkata ga annabi yusufu da ɗan uwansa bunyamin a dalilin ƙarancin shekarun su ne 'yan ƙanana da kuma dalilin mahaifiyarsu ta rasu darasi na tara ‘ya’yan taki da na iya yin alfahari da yawansu ko ƙarfinsu ko kasancewarsu su ne manya kuma suna iya ɗaukar cewa waɗannan abubuwa za su jawo musu fifiko kan sauran ‘yan’uwansu uwansu ana samu wannan ko ba samu sai su ga saboda su suke da yawa su ne manya a yi sun fi cancanta yi basu komai ana samu wannan ko ba samu da cewa irin waɗannan 'ya'ya kan kasa fahimta cewa ma'aunin kusanci ko nisa ko kuma ma'auni na soyayya ko kiyayya ba yawa ba ne ba ƙarfi ba ballan sana alfahari da shi a ayan nan ta takwas da muka kawo ai ga irin alfaharin da su ƴan uwan annabi yusuf suka yi ko la yusuf a haɓu ila abina minna wa nahnu usbatun inna abana lafi dalalin mubin yusuf da ɗan uwansa bunyaminu sun fi soyuwa wajen babanmu babanmu ya fi son su ta ga ne masu yawa usba malaman larabci sun ce ba a samun usba sai sun kai goma kenan su suna da yawa a ɗakinsu. wai suna alfahari da yawa su gaje su ne manya kuma za su suka fi yawa to don mai babansu zai fifita wasu a kansu? ya da cewa baban ya fifita ƴaƴan ne ko ya karkata ga su ne a dalilin kankantar shekarunsu su ne ƴan ƙanana a gidan kuma su ne ba su da yawa akwai wani da mahaifinsa ke gaya mani cewa ya ji ya samu mahaifin yake cewa baba ya ce na'am wai don Allah yanzu baba ka kasa yin haƙuri da mahaifiyata ka sake ta ta haife ni kaɗai mai yankon ka bari ko ɗan uwa in samu ko da ɗan uwa dai in samu mu zama mu biyu ma rika zumunci amma ka ki haka baba baka kasa hakuri da ita kalimatu haqqin yuradu biha al-batil da da cewa sauran yan uwa da yawa amma yanzu wani kishi ne motso sai yake ganin inda yana da wanda suke daki da ta da cewa ba shine lazimin jituwa ba ko ba kama amma kamar da muka da ba ɗabi'a ce shi yasa Jamaluddin Al-Qasimi rahimahullahu ta'ala a cikin tafsirinsa sai yake cewa karkashin wannan aya wa hadha allazi qaluhu min afdaliyatihim unwanun ala fasadi miqyasihim id mata kanat al-kathratu unwan al-afdaliyya wa miyaraha fa mithqalun min dhahabin khairun min mi'atin min turabin yace wannan magana da ƴan uwan annabi Yusuf suka yi na cewa an fi san annabi yusuf da ɗan uwansa bunyaminu alhali bubu ne muka fi yawa wala usbatun har suka zargi babansu da kuskure inna abana fi dalalin mubin sai jamal bin qasim yace wannan magana da suka yi ta fifikon su akan ɗan uwa a dalilin yawa yake shine abin da ke nuna bacin kiyasin su kiyasi ne da suka yi na banza kiyasi ne na wofi domin yace wai yaushe ne yawa ya zama dalili yaushe ne yawa ya zama dalilin alheri yaushe ne yawa ya zama dalili kuma ma'auni na falala don kuna da yawa mai amfaninsa ba ana cewa da haihuwar yuyu a shekenan ba maganan yawa ba ne, ina amfanin yawa ina yawan bayan amfani yawan yuyu ya kara da cewa yanzu awo ɗaya sikeli ɗaya kilo ɗaya na zinari zai fi kilo ɗari na ƙasa ba to wancan bai fiyawa ba wannan ba dan kadan bane amma wanda yafi falala da daraja shi yasa wani yake cewa idan kana sagiru a amma naf'an fa fadlul kabir ala sagiri in dai karami ya fi amfani to me amfanin girman babba wata falala babba yake da shi idan karami ya fi shi amfani akwai to za mu koya a cikin wannan aya ta takwas cewa 'ya'yan ɗaki ɗaya na iya alfahari da wasu. da haka ku iyaye ko wannan yawan ba shi ne ma'auni ba ba komai ba ne ya kamata a san wannan darasi na goma haihuwa arziki ne kuma ni'ima ce da ta dace ɗabi'a da yanayin ɗan adam don haka ya kamata iyaye su ba da kulawa ta musamman ga 'ya'yansu don ganin sun samu tarbiyya ina za mu iya ganin haka a aya ta ashirin da ɗaya a wannan sura ɗin a lokacin da annabi yusuf aka sai da shi a matsayin bawa al'aziz ya ɗaukai ya tafi da shi gida me ya ce wa matarsa ba taɓa haihuwa ba me ya ce wa matar Allah ta'ala ya ce mana wa qala ta rahu min misra limra'atihi akrimi mathwahu asa an yanfa'ana aw nattakhidahu walada ashe ɗa babban abu ne ai sun san zai yi masa amfanin domin zai zama ba na gida ya rika ɗebo ruwa ya rika yin tefa ne ya rika kaza kaza amma suka ce ko ma mu rike shi a matsayin ɗa mai tabanni tun da a shari'ar su ba laifi a yi tabanni abinda turanci kira adoption ba laifi a shari'ar su amma a shari'ar muhammadu dan abdullahi sallallahu alaihi wasallam an hana ba tabanni an hana a shaita babban abu ne A shaita arziki ne A ɗa abu ne mai girma kenan ya ado ne ko ba ado ba ne kuma an ƙawata sha'awar su ga mutane ko ba haka ba ne ai da ma Allah ya bada a cikin suratul kasas sura ta tara yake ba mu labarin matar fir'auna wata ce matar fir'auna hasiya Allah ya ba mu labari ita ma lokacin da aka ka annabi Musa yana jariri an tsinto shi daga ruwa a bakin gabar ruwa mai ta ce mu fir'auna wa kanat imra'atu fir'auna qurratu aynin li walad la taqtulu asa an yanfa'ana aw nastakhdahu walada Allah ɗabi'a ce ta ɗan adam yana son mutu yana son ɗa Ali Imran aya ta goma sha hudu sura ta uku kenan ko Allah ta'ala ce zuyina linnasi hubbu shawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantara daga ciki sai aka ambaci albanina ya'ya abin sha'awa ne ga mutane a suratul kafi sura ta 18 aya ta 46 Allah tabaraka wa ta'ala ya ce almaru wal banuna zinatul hayatid dunya ashe kenan ya'ya ado ne kawace da aka kawata wa mutane su to kun ji dai abinda aziz ya ce wa matarsa akrimi masawahu a sa an fa'ana, a wani sakhizahu walada shi yasa dan adam ke jin daɗi ya farin ciki idan aka yi masa haihuwa ko ba haka bane shi yasa wanda muka ji ya ce baya son haihuwa ba masa haihuwa ya bakin ciki to mu tumi kwakwalwarsa da matsala domin ai dan adam har roƙon Allah yake ba shi da bai samu ba ko ba haka bane ga ɗaya daga cikin manyan mutane a duniyar nan annabi zakariya da shi annabin Allah ne Allah ya da mana sai da roki Allah ya bashi ya ya bashi zuriya ya bashi yaya cikin Ali Imrana sura ta 338 hunalika da zakariya rabba qala rabbi hab li min ladunka ba, tayyiba innaka sami'ud du'a ana ta bangaren su yaya kyauta ce daga Allah yaya kyauta ce Allah kan yi wa mutane su rawa kike kika samu wani abu kike da shi wanda ya fi na saura da shi kika samu wata ba samu ba kyauta ce yana ba kuma wanda ya so ga yana cikin suratul shura sura ta 42 aya ta 49 zuwa ta 50 lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inasa wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukranan wa inasa wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir to sai dai a yayin da 'ya'ya kyauta ce 'ya'ya abin da ake so ne to fa ku sani 'ya'ya amana ce a wuyanku ‘ya'ya amana ce a wuyayenku, ‘ya'ya amana ne a kanmu, sa'an nan kuma wasiya Allah ya bada game da su cewa kula da haƙoƙinsu. Da nan cikin suratun nisa, sura ta ɗaya ta goma sha ɗaya, yusi kumullahu fi auladikum. Allah ne muku wasiya cikin lamarin ‘ya'yanku. da haka yana daga cikin darussa da za mu koya a wannan aya ko wannan sura ta Yusuf darasi na goma cewa haihuwa arziki ne bai kuma kamata mai watan gaririya da shi ba darasi na sha ɗaya haɗari ne babba mace ta keɓe da wanda ba muharraminta ba hatsari ne babba mace ta keɓe da wanda ba muharraminta ba ko da tana dangantaka da shi ko da tana da dangantaka da shi kuma koda idan matan aure ke yana dangantaka da mijinta ko da dangantakarsa daga mijinta ne ko dangantakar gare ta ne kai tsaye matukar dai ba muharraminta ba ne haɗari ne babba ta keɓe da shi dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsawatar game da yin haka a aya ta 23 a wannan sura ta Yusuf Allah ya nuna mana haka Allah ta'ala ce wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsi Mai ya ba ta dama ta yauda nemi ta yaudare shi ta auka masa yana ɗakinsa ta bi shi ko tana ɗakinta inda take ya zo ya kawo wani abu tun da dama yaron gida ne an ba shi dama ya shiga wurinta shi ma ita ma tana zuwa wurin shi sai ya zamanto ta zo ko ya zo an samu murawada a fake aka yi mamaya ta mamaye shi hana ne su gana su keɓe a ƙarshe mai biyo baya mai ta nema ɓatanci dama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce iyakum waddukhula ala nisa fa qala rajulun min ansar ya rasulullah afara'aita al-ham qala al-hamu al suna ce ka shedi a hirdinku daga shiga wajen mata a keɓe ahir daga shiga wajen mata a keɓe sai wani mutumin madina ce ya manzan Allah mai zaka ce game da ɗan'uwan uwan miji ko ɗan'uwan uwan mace ya zama matar ɗan'uwanta uwanta ne ɗan ɗan'uwanta? uwanta ko a wanda yake ba maharaminta ba dai kamar abokan wasa ko yaya maza suke ko yaya mata suke amma dai akwai aure tsakaninsu a shari'a me za ka ce game da wannan ko kuma ɗan'uwan uwan miji kamar yadda suka ƙara fasara cewa ɗan'uwan uwan miji kanin miji ko wani abokin wasan miji sai manzan Allah ke alhabbul baut ai wannan ne ma bala'in ai ke bi zama musiba kashi tara bisa goma na duk zinace da ake da matan aure a gidajensu daga yan uwan miji ne ko yan su haka ne kama kashi tara bisa goma na dukkan zina da ake da matan aure a gida ba wai a waje ba in sun fita waje ba a gida So daga yan uwan miji ne ko kuma yan uwanta sai kuma bangare na biyu wanda aka amincewa ya shigo gidan daga masu aikin gida direba mai ɗebo ruwa yaron gida mai gadi duk ba haka bane musamman matan da ake kira wai matan manya matan ƙanana ne ko ba matan ƙanana bane yaron gida mai ɗebo ruwa tunda zai shiga ba shamaki akwai waɗanda in kaje gidan sai ka rasa waye wannan shine mijin saboda yadda yake kai kawo da mu'amala jikinta ba hijabi ba komai ba ta dawo ba ta jin kunya ba ma ta kishin kanta balle ta kishin mijinta ba ta jin kunyan Allah da yana ta haka ba ta jin kunyan manzon Allah sai kuma alahira in sun hada ido biyu ba ta jin kunya ba ta jin kunyan al'umma ba ta jin kunyan mijinta ba ta kishin kanta ka ganta tana tafiya wani yarbatse yarbatse riga ta saki abin nan ka faɗa a waje maza na kai kawo Da wannan hadisi da bukhari da muslim suka rawaito na fa'idantar da hadarin kebewa kamar yadda wancan aya wa rawadatu allati huwa fi baitiha an nafsihi take nunawa haka nan kebewa tsakanin namiji da mace in dai ba muharramai bane na jawo fitina mai yawan gaske doriya akan hadarin nan to yana jawo fitina kasancewar na ukun su shine shedan kamar yadda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana sau da yawa mace ce ke farar da abin da zai kaiwa zai ke kaiwa da yin zina sau da yawa dan ya zo ta saki baki suna mai magana tana gwalangwaso tana wani karya murya tana karkata baki tana buɗe baki ta sa kaya masu fitina tana mashi magana kuma yaron gida ne a kanin miji ne a abokin miji ne a dan uwanta ne amma babu aure tsakaninsu akwai aure tsakaninsu ba muharrami ne. a halo kawo sako ne a haka dai da yawa za a gani ana wasa ana maganganu ai kaza kaza ai kaza kaza zai ba ta abu yana mata wasa ta miko hannu ya janye ta miko hannu ya janye mai yake nufi ta mika da karfi ta auka mishi ko ba ka ba ko kuma shi ya miko ta janye ya miko ba ku sha gani haka ba don Allah don Allah ba ku gani ba amma da kusa ana yi ko suni ba wai abokin wasa ne ko kuma an taso layi da ko unguwa daya. ya rika nika hannu zai karba tana janyewa yana nika tana janyewa a ƙarshe zai nika da ƙarfi suna za ta janye ɗin sai ya hauka mata shi kenan sai abin zai faru kuma ya faru ga shi nan aya ta ashirin da ukun da muka ishara ɗaya ɓangare na ashirin da ukun wa gallakatil abuwa ba wa ƙalat ai talak ta rinruba kobobi ta sa kaya na fitina ta rinruba kobobi kuma ta ce masa hai talak bismillah shi ne kamar ka ce haka bismillah kamar ka ce bismillah hai talak hi talak hi talak durwaye ne na alkur'ani abin da ta yi masa kenan a nan wurin in ba don tarbiyya ba ku gaya mai yadda annabi yusuf zai kubuta tarbiyya da ta kawo masa ɗa'ar Allah hakan ya jawo masa kariyar Allah ba ma annabi ne ba ya zunubi irin wannan kun ga shi yaron gida ne sa'an ba wa yana yin abin kunya ne me da ko ba ka ba na biyu ba ko ne kun ba abin kunya ya bayyana sai ta tarkayan sai fadarin ko ba ka ba na uku matashi ne yana da tashin balaga yana da sha'awa ko ba ka ba na hudu ita ne gidansa ce uwar gidansa ce ita ce mai juya shi ko ba ka ba na biyar a gida ne ba a kasuwa ba a titi ba na shida mijinta baya nan na bakwai tana da hukunci da iko akan mijinta mijinta ta lazuru ne na takwas ita ta neme shi ba shi neme ta ba na tara ta yi da kowi ba wanda zai gansu to me rage ba ta aiki ba na goma ga shi kyakkyawa kuma shi ya sa haka ita kuma kyakkyawa kuma babban mutum a me yasa manzan Allah sallallahu alaihi faɗi daga cikin mutane bakwai da Allah zai sa aljanna a karkashin ino sanan da ba wata inuwa sai tashi an ambaci mutumin da mace mai daraja mai kima mai matsayi a cikin al'umma ta keɓe ta ce masa su zo su zina. amma yake ni ina tsoron Allah saboda ba kasa da akan iya kauce ma wannan ba haka kuma wurin masu aiki da masu hidima a gida a ƙarƙashin mace a ce take hukunta direba sai lokacin ta gada dama zo lokacin ta gada dama tashi inda ta gada dama lokacin ta gada dama da kyala mace ta rika hulɗa da su masu wayannan ayyuka ita ce mai hulɗa ita ke biyan su albashi ita ke ba su abinci ita ke kaza ita ke kaza waɗannan abubuwa da mu'amala tsakaninta da yaran gida ko ɗan miji ko ƴan uwan miji ko ɗan uwanta wanda ba muharramanta ba ba tare da tsantsan ba na iya jawo babbar musiba haka ne ko ba ba na gaya mana kashi tara bisa goma da dukkan zinace-zinacen da ake da matan aure a gidansu ba wai a waje ba a gidansu to daga ƴan uwan miji ne da ƴan uwanta sai kuma yara da ke hidima a gida direba mai gadi yaran da ke ɗebo ruwa yaran da ke wuce fane da sauransu su ne daidai wanda za a yi ne saboda yana da matukar wahala mace da ke aiki ta ce ba abokin aikin ke zo gida ko ba ka ba yana da wahala mace ta samu wani wanda dama kila kwartanta ne ta ce mai ya zo gida yana da wahala ko da mijinta bai yana da wahala ana yi amma da wahala amma tun da shi tana tsoron kar a ji motsi a tunanin wani ya zo kar a ji murya a tunanin wani ya zo kar a ga fitilla an kashe ko an kunna a tunanin wani abu kar a ga mota an fakin a tunanin wani abu ko keke ko babur a tunanin wani abu kar ya zo fita a gan shi ba a san shi ba a tunanin wani abu ko ba ka ba amma kanin miji dama yana zuwa in ya zo na sabon abu ne dan uwanta abokin wasa ko wanda suke yaya maza wani cousin ko nephew ko waye akwai wani mamaki ne da an ganshi? yaron gida da ke ɗebo musu ruwa ko wanda yake siyo musu cefane ne ko direba ko mai gadi an gan shi a cikin gidan suna magana akwai wani mamaki ne shi yasa zina ta fi yawa tsakanin nan ai kun ji gashi nan abinda Allah ya ce kenan wala walatu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqat al abwaba wa qalat haytala A ta 30 kuma Allah ta'ala ce wa qala niswatun fil madina imra'atul aziz turawidu fataha an nafsihi kad shadafaha hubba so ya kamata ya mamaye ta so ya rinjaye ta ta ji tana san shi kamar ta mutu don me kullum tana ganin shi ta kuma shi an ba shi rabin kyau kullum tana ganin shi yana ganin ta za ta je ɗakinsa zai zo inda take a soro nan gidan sarauta kila ma tana shafa mai wayatan ta yi wanka so da yawa za a gama ci yara sun zo ko yan uwanta ko yan uwan miji sa'au ko kuma saboda rashin tarbiyya wai ma mu hausawa saboda lalacewa ta kai ga kawai mutum sai dai wai sai ya sa saba a cikin ɗakin da ce asalamu alaikum don rashin hankali da sakarci wai bai sanya sallama bakin kofa ya tsaya sai an ce mai shigo ba ita kuma gafila da falalla rafkananniya shi ma rafkananne mijin ma rafkananne rafkana rafkana rafkana rafkanatu sun akwai inda akwai a larabci kawai sai kawo kafarsa sai ya kawo kai ya shigo ciki sannan ya sallama ba haka ake a gidajen hausawa ba akwai wanda ya rasa ka'ida kamar ma bahaushe a cikin musulman al'umma wanda shi ya kamata zama da ka'ida in wani ya yi karkai mamaki dama al'adunsa akwai abubuwa amma kai addini al'adanka ta ta ta rikide ta zama addini amma kuma ka zama sakari bahaushe sai ga mutum ɗalibin ilimi ne wai bai san ya sallama ya tsaya a kofar ɗaki ba sai an ce mai shigo a kawai sai ya dosa kafa cikin ɗakin sannan ya sallama ka rasa ina ilimin shi tafi ya tare da ita daga yadda ta wuce ko tana shafa mai ko tana kwalisa dan irin wannan na aukuwa ko kuma yana da ɗaki a zaure ƙalin miji ne ita za ta kai mai abinci ba a yi haka ne za ku ce a ah, ba a yi to duk wannan surar na nuna mana haɗarinsa surar tana karantar da mu haɗarin yin haka shi yasa ma al'alami a cikin mutamar tafsir surat yusuf yake cewa inna taslima siyasat al-khadam wal abid li sayyidat kuwa bayt huwa asas at wal bala mika sallama wa mace iko da gida ta bangaren abin da ya shafi direba da masu sai ruwa da masu yin cefane da yaran gida da bayi a mika a sallama matsayi take da wannan damar yake to wannan shine tushen dukkan wahala da bala'i sai ci gaba da cewa a can gaba wa haka za yukhti'u zawul buyutatil kabira fi ibahatihim ikhtilat eh, khadanihim wa abidihim la siyama albayt fi nisa'ihim in huwa amrun mukhalifun lid-din wa sharaf wal muru'a yace haka yake kasancewa a gidaje manya gidaje masu girma gidajen manya manyan 'yan siyasa sarakuna masu mulki manyan ma'aikata manyan masu kuɗi masu tankama tankaman gidaje matar suke hukunta komai yaran gida direbobi masu tebo ruwa masu kaza masu kaza wallahi na samu labari akwai wadda ko sai ta da su tsawon shekaru sannan aka gano da direban da suke zina kuma abin da zai baka haushi abin bai da maganar shekaru wani direban tsoho ne shi din ake so wani direban yaro ne shi din ake so a hankali irin na mutum da tunani sai ce ai kare dauki yaro bare dauki tsoho wani tsohon tsohon na gadu ne ko ba kama to wannan sakaci ne babba kuma abu ne da ya saba wa shari'a a bari ana mu'amala ana ɗaya ana kai kawo tsakanin matar gida da yaran gida waɗanda ba muharramanta ba wannan laifi ne ya saba ma addini ya saba mutunci ya saba wa abin da ake kira girma a gurguje na ga lokacin na tafiya kuma kamar ba mu nisa ba darasi na sha biyu mata na da fitina ko kuna da fitina kuma kaidin ku mai girma ne sai ga wanda Allah ya tsare nan da nan za ku kulla kaidi nan da nan za ku kulla kaidi sannan kuma ku kulla shi ya kullu musamman in ba ku samu abin da kuke so ba yanzu nan ku kulla mutum sharri yanzu nan kuma sai a yi da ku sai a yi ta ba ma za a bincika ba sai a yi da ku kuma kaidin ku bai tsaya ga maza ba har mata ma yan uwan kula musu kaidi kaidi ga yanan aya ta 25 a cikin surar wasu tabakal bab wa qaddat qamisahu من دبر وألفها سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم ita ba ta nemi ta nemi ta cacibo shi ta dakumo shi ya sumbule ya gaba ya ruga ta gare tana jin shi ta ja mai riga ta baya har rigar ta yage amma suna zuwa bakin koma ga mijinta ya dawo tana ganin miji ita ce wai yanzu mai hukuncin wanda ya nemi matarka ta zina ya nemi ya lalata da matarka ai mai da hukunci ba ce a daure shi ko kuma a gana mai azaba ita ce mai kai kara ita ce mai hukunci kun gana da ta jiya magana ta kulla ne kuma saboda raunin mace sai a yadda sai a yadda sai Allah ya tsare mutum sai Allah ya fidda mutum shi yasa ya ta 28 Allah ya nuna mana kaidinta a harshen shi midin nata innahu min kaidi kaidikun inna kaidakunna azim to mace tana ewa mace wata kaidi ba ma ta namiji ba za ta iya kulla yar uwarta kaidi ko da su don cutarwa saboda kishi ko kuma ka kawai ta kulla mata kishi ta raba ta da mijin ita ta aure ba shadin ciya wani ya saki sa, a dalilin abin da take masa a kawa ta sa ta ba kuma ta ga ta shige gidan ko ba sha samu haka ba suna wa juna kaidi har gidan manzon Allah sa zama irin wannan kaidin bai tsira ba ba kubuta ba lokacin da manzon Allah suna yake rashin lafiyar da bai tashi akai ba daga nan ba da wata rana ba zai iya fita sallah ba sai ya ce a sa Abubakar ya je limanci sa'arsa da sauransu suka ji ah, ai za a gina ba abubakar baban kishiyarsu ya suka nuna mata cewa kin dai san abubakar babanki shi mutum ne mai sauƙi tausayi in zai ta kuka ba ka sallam me zai ana ki gawa manzon Allah a samu wani kundi saboda alkhairi ne baban da limanci sai ta dawo ita Aisha an mata wayo an sallah mata kai da Allah sarki bai wa Allah Allah ya dukanki Allah ya kare da ke Aisha sai ta ce to shi ka je san baba ka san abubakar kaza kaza kaza kaza inda dai za ka sa wani manzo Allah ya dago ya kalle ta yace a umarci abubakar ya limanci sai ya ta wuce suka ji labari suka ƙara ce masa, wai yanzu ke abin da to bai baki san baban naki bane sai ta ƙara koma ya rasulullahi kaga dai ka san abubakar dai manzo Allah ce ku umarci abubakar kai ku dai yan uwan Yusuf ne kudin nan mata ƴan uwan Yusuf ne wato ku ne dai kamar mutanen Yusuf irin dai matan da suke Yusuf kirci shine ne ba ku zo ku mani to a ya su su suna wa juna ai ita kanta matar azizin ba sai ta mai wanta mata kirci ba ba dai sun je suna yada ta ba suna ta zurutu kaza kaza kaza sai ta kulla masa makirci ta san Yusuf wanda duk ya ganshi in dai mata ce sai dai imanin tsoron Allah ya hana ta tunani amma sai ta so shi saboda haka sai ta aika ta yi gayya tun da babban mace ce ta gayyace su ta ba su abin za su kashin gida su ji daɗi ta kawo musu abinci da sai an ci da wuka ba abin da Allah ce kenan ba a 31 zuwa 32 a surar falan ma sami abin makarin hinna arsalat ilaihinna wa atadat lahunna muttaka'a wa atat kullu wahidatin minhunna sikina ko aka ba ta wuka wa qalat khuruj alaihinna tace ma yusuf fito bayan ya kala ado ya kwana ado ce fito Wannan mara su suna ganin annabi yusufu akbar na wuce suka girmama lamarinsa wata ba na aidiya kunna don suka yi ta hannunsu saboda kallo dalala duk hannu ya yanke sai gini da ta ga haka shi ne sai ta ce masu ba fa zalikun nan lazi lumtun nan ya fi to ba ga irin ta nan ba ko kawai kallo ɗaya daga ganin shi kawai duk kun rude ga abin da kuka yi wannan shi ne kuka zarge ni a kansa yanzu ku gashi ba kallo ɗaya kuka zai gashi ina ne da muke gida ɗaya ba kulla musu kaidi ba ta yi musu kaidi kaidin kuma ta yana da girma shi yasa wani yake cewa masta azamal ilahu kai da hunna illa li anna hunna hunna masta azamal ilahu kai da hunna illa li anna hunna hunna Allah bai girmama kaidin sai ce inna kaida kunna azim ba da ya cewa gaban shaytan an ce inna kaida shaytan tana da iba sai aka ce ku na ku mai girma ne illa li anna kunna kunna sai dan kudin kudin ne ba akwai labarin da muke karanta ba muna firamare irin labaran kan da ake rubuta da Hausa cewa wai wata mutum ne je ya tafiya yayi shekaru yana neman bayani akan nau'o'in kaidi da makircin mata ya rubuta littafai yawan abinda a rakumi zai ɗauka littafi daban-daban irin iri a kan kaidin mata shi ke ya dawo zai shiga garinsu sai ya ji kishi sai ya zai sha ruwa a wani kwakwale shi ke nan sai ga wata mata ta zo suna jan ruwa suna yi kamar ba za ta yi ba suna yi lakasai lakasai langaɗe langaɗe duk kuma ran shi zai ɓaci zai ce Allah ki abin da mana sai ban za da shi kuma da mun yi sai ta je yin saboda kai ko to ki sani duk kai ku ba wanda ban sani ba don na rubuta sai ta biyu ta kalle wai yanzu duk ka rubuta kai da mata ya ce duk na rubuta a kai haba duk ka rubuta ce duk na rubuta bari ma ki gani ya dauko mata zube ta cikin kansu sai ta dauka ya ta zuba a rijiya ta ce to ka rubuta wannan zai ta zuba a rijiya gaba daya shekara goma da wani abu yayi yana rubutu duk ta rubuta a yi ta zuba a rijiya duka ta ce to ka rubuta wannan ba mata zama ilahu kai da hunna la ya anna hunna hunna ko kun ji su mata da kake ganin su raunin su raunin su shine babban karfin su kuma shi kan taimaka musu kullu sharri kuma a ta sun kafin ayi bincike ma kawai yadda kullu sharri ta yadda to ga abin da ba zai annabi Musa ba yana wazi kawai wata a karuna ya je kulla ya haɗa kai da wata mace zo ta faɗa abin ta faɗi game da annabi Yusuf na zargi annabi Musa ba ga jirai da rayu ba da ke cikin hadisin da cikin riyadu na ko wanda musulmi ya roto ba gani ba daga fadin cewa shi ya mata ciki dan dan shi ne ba ga abin da ya faru ba Ki ke da to haka mata kuke kare mata Allah ya sauƙaƙe muku mace na iya zama fitina ga mijinta wannan na daga abin da za mu koya amma ba darasi ne mai cin dashin kansa ba da yana ƙarshen darasi na sha biyu ne mace na iya zama fitina ga mijinta ya rasa yadda zai daita ko da ba ta da kirki ba zai iya sakinta ba ta zama fitina ba kuma siri ta mai ba kawai ta zama fitina gare shi idan ba ta laifi ba zai gani ba ku da dubi yadda yanzu aziz wannan mutumi ku duba ba ba mutum ba matar shi ta yi barna har ya gano ya san abin da ta yi ya gane ta ce mai laifi amma kawai sai zan wani tana suru ta fi karfin shi ba ta zai daita wata zai ce inna hu min kai da kunna inna kai da kunna azim wa abin da ya gama mata kenan bai ke tafi gidanku misali ko ba ka ba shi kuma annabi yusuf waje aka ce masa yanzu ba a yi tsana za a yi tsana za ka da kai kyale ta fita harkata fita sha'aninta wai iya abin da zai kenan ya zama ta lasuru iya abin da zai yi a gidansa matarsa tana ta mazuna ta zama tana neman zama mazuna ta abin da zai iya yi gaba ɗaya a duniyar sa shine fita harkar ta Yusuf fita sha'aninta kyale ta kawai sai kuma ya ji ya kalle ta wasajjir li zambiki innaki kunti min al-khatina ke dai ki tuba ga Allah ki dai nemi Allah ya gafarta miki ka ji fa to mace na iya zama mutum fitina ta gagare shi zama haka ta lasuru ta lasuru ai da ma manzo Allah zama ya ce mata su ne fitina mafi cutarwa ga maza ko ba kama ne? kuma suna da tasiri akan maza duk da raunin hankalinsu da raunin addininsu hakan na iya sa mutum ya saba iyayen shi mutanen suke baran baran da iyayensu akan matansu ko ba a samu ba ko mutum ya kori 'ya'yansa, ya ma ce ba nashi ne. ko ya kore su ba mai gida ana yi haka ko ba a yi ko ya yanke zumunta tsakanin shi da yan uwan shi ana yi haka ko ba a yi ko ya wulakanta ɗaya daga cikin matan saboda wacce ko ba haka ba ko ya cutar da makwabtansa ba a haka ko ya ƙi yin taimako ga waɗanda ya kamata ya taimakawa duk ana haka ko ba a yi to duk kure, ba wasu ba kure dama al-imam al-bukhari ya rawaito hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali minan nisa'i ko manzo ya ce sallallahu alaihi wasallam kamar da musulmi rawaito fitnatur rajuli fi ahli wa mali wa nafsihi wa jari sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hadisin muslim ma ra'aytu minna qisati aqlin wala din aghlab li dhilsin min kunna ga ku da rauni a addini rauni a hankali amma sai tasiri akan maza mata na daga alamomin taɓewar mutum a duniya mata kuna daga alamomi na taɓewa in aka yi rashin sa'a game da ku ko da ke idan an dace kuna iya dawo da alkhairin abincin daɗin duniya haka manzo suna alaihi wasallam faɗi a wani dogon hadisi da hasu mina sa'ada wa salatatun mina shaqa abu uku na daga cikin riba na daga cikin alkhairi na daga cikin jin daɗin rayuwa ga mutum abu uku na daga cikin taɓewa ko alamar taɓewa ga mutum sai aka ambace ku in ya zama ba ku da kirki aka ce macen da take idan mijinta ya kalli ta ya taba ta mai sai ran sheba ce, ga ta kuma da kaifin harshe ta gaggya mai abin ta so idan bayanan kuma bai amintu ba za ta iya zuwa ta yi zina duk shi za ta iya barantarwa wannan daga cikin babban bala'i zai samu namiji to amma an dace kuna iya zama na kirki ku zamanta mafi alkhairin abincin daɗin duniya ga namiji a duniya kullu ha mata'un wa khairu mata'iha almar'atu salih wa khairu mata'id dunya almar'atu salih kamar yadda al-imam muslim da nasai suka rawaito kenan dai mata ku dai duk da matsalolin ku to ku alaka kai ne kadangarun bakin tulu idan ba ku ba gida idan kun yawa kuma wani abu daban wani abu daban ni ban ce ba sai gida gyara. shi yasa ibnu hajar a cikin fatawul bari yana kallon magana wani mutum daga cikin masu ma yake cewa an nisa'u sharrun hunna wa sharru ma fi fihinna adamul istighna'i hunna mata gaba ɗayan ku sharri ne gaba ɗayan ku sharri ne ku mata amma mafi sharrun lamarin ku shine ko ba za a yi ba ku ba nan ne bi shara sharri ma gaba ɗaya ko dai sharri ne dukan ku amma kuma bi sharri a cikin ku shine ba a yi ba ku dole sai an yi da ku in dai ba ku ba gida in kuna da yawa kuma ugo yanzu na ga sha ɗaya da rabi ga shi za mu shiga darasi na sha uku yanzu ya za a yi an yi awa biyu ba minti takwas dole mu tsaya a kan nan kawai dole mu tsaya nan akwai darasi na sha uku sha hudu sha biyar sha shida sha bakwai sha takwas sha tara ashirin da ɗaya darussa tara ranar lahaji 哎呀！什么玩意儿？别胡说，邪门歪理，谁他妈说的？ abinda zan yi zan yi zan ambato muku sune yadda na tsara ku ba tare da bayani ba darasi na sha uku idan mutum ya yi sakaci wajen ɗaukar matsayinsa na shugaba a gida matarsa na iya mai da shi talasuru a cikin gidansa da yadda idan ta hukunci ba zai ketare ba idan ta nemo nawa ba zai hana ta ba ko mai rashin dacewar abu wannan ne abin da za mu koya a talatin da biyar na surar qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana wato aya ta 25 illa an yusjana wa azabun alim sannan da aya ta 35 thumma badalahu min ba'di ma ra'aw al-ayati la yasjunahu hatta hin matan nan gabar na ta yi amma saboda ya zama ta talasuru wai kuma sai ma ta mai dibara na farko dai in dai da gaske ne kun nan ba kamata a kashe shi ba tunda bawa ne to tana san abunta ba su a kashe shi sai ta ga a dai sa shi a kurkuku ko kuma dai a dan mai azaba dan mai bulala wannan kilo ya sa in ta ne mai ya yadda dan gudun kara kara mai wani dama mai da mijinta bican ko da haka ba na biyu duk da cewa shi mijinta azizu ya gano take da laifi wai kuma duk da haka bayan wani lokaci sai da aka sa ma annabi yusuf a kurkuku saboda matan ta hukunci ba yadda zai kamar yadda a cikin littafin ittihadul aid na su salimin al-hilali suka kawo wata magana daga Abdulhamid Alkahin Abdulhamid Kahin cewa ai ita matar ta san ta fi ƙarfin mijin ne ta shanye shi ba da sirri ba ta fi ƙarfin shi ba yadda zai yi shi yasa ta sha mashi abin da zai kuma dole ne ta yi ƙara kuma ta yi alƙalanci kuma ya ɗauka bai zarge ta ba fashe kawai da inna min kai kunna sai ta wasan birnin zambiki inna ki kunti min ina. sannan kuma ta ce sai an ɗaure shi kuma aka sashi a kurkuku darasi na sha hudu mata na ɗabi'ar saurin baza labarai da ya yaɗa ɓatanci a tsakaninsu da tona asirin juna musamman idan abin ya shafi macen da ake ganin girmanta ba shi abin za mu koya a talatin ba da suka yi suna haɗawa wa kala niswatin fil madina imra'atul aziz turawi da fata an nafsi kar shaga hubba lana rafi dalalin mubin darasi na sha biyar kunyata ita ce sakamakon wanda ke sakaci game da lamarin iyalinsa wanda zai zama bai damu da su ba bai ba ta hakokinta na saduwa ba baya tsayawa kula da lamarinsu ba ruwan shi da ita nesa nesa kallon kula to zai kunya ta wata rana don za a je ta jami abu kunya kamar yadda wannan mata da malaman tarihi kai ta Zulaikha ta jawo wa Aziz ko ba ka bane darasi na sha shida, muhimmancin koyar da tsururi dalili ta ɗan abin da aka samu a gida da dole yara akan tarbiyyar hakuri da kaɗan ita macen ta yi hakuri da kaɗan mijin ya yi hakuri da kaɗan da ya a koya masa hakuri da kaɗan ba ga shi nan ba a ta arba'in da bakwai zuwa da tara dangane da mafarkin shi wannan sarki ko tazara kuna saba'atin da aban fa ma hasabtum fadaru fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم mai إلا قليلا مما ya ثم يأتي من بعد ذلك amun. fi yuqatu nasu wa fi ya'suru wannan in ka ɗauki wannan ayoyin malamai akwai wanda ya rubuta littafi kato kan tattalin arziki dangane da wannan wuri yadda ya kamata iyali miji da mata su ta abin da suke da darasi na sha bakwai idan aka tarbiyyantar da yaya akan imani da ibada da kyakkyawar ɗabi'a kuma suka wanci tsarin tsururi da rashin albazaranci cikin rayuwa za a zama abin koyi cikin al'umma bayanan aya ta hamsin da biyar qala ja'alni ala khaza'in al-ard sai ce me inni hafizun alim ya samu tarbiya darasi na takwas, dausayawa da damuwar da ƴan uwa ya kamata su nuna wa ƴan uwansu dan yadda alaƙa ku take da tsami in dan uwanka ya shiga cikin matsala ka nuna damuwa ka tausaya mashi komai tsamin alaƙa domin kun ga duk da cewa ƴaƴan annabi yusuf ga abin da suke wa annabi yusuf ko amma duk da haka da suka zo da damuwa sai ya tausaya musu ga yana ayata ta saba'in da bakwai da kuma a casa'in da ɗaya zuwa casa'in da biyu ku koma karanta haka nan kuma rangwame ga yan uwa rangwame ga yan uwa ko mai ɗan uwa ya maka kai mai rangwame ka yafe mai ka rantsa da daga kurakuransa annabi yusuf duk da cewa sun jefa shi a cikin rijiya amma da ya tashi yana faɗa abubuwan da Allah mai bai ce Allah ya fitta shi daga rijiya ba sai ce Allah ya fitta shi daga kurkukun sarki amma bai faɗi rijiya ba don ƴan uwan suna wurin karin sai ɓaci su tuna abin da suke nutsiya an rantsa ido an rangwaye haka ya kamata ƴan uwa su yi wa junansu ku karanta a ta ɗari dan ku ga wannan darasi na sha tara karrama ɗan uwa na daga haƙoƙin yankwantaka na jini ka karrama shi ka girma shi ka mutunta shi ku karanta a ta da tara don ku ga wannan darasin darasi na ashirin wajibin iyaye ne sosai wa 'ya'yansu kuma su zamanto masu damuwa da shirye 'ya'yan da tarbiyyar 'ya'yan akan imani da sayiyyar aƙida da kyakkyawan ɗabi'u kuma su kubutar da su daga dukkan abin zai cutar da su gwargwadon iko a ta sittin da bakwai shi ne abin da zai karantar da mu ko ita ce abin wanda za su karantar da mu wannan darasin sai darasi na ashirin da ɗaya girmamawa ga iyaye da kyautata masu na daga wajibin da ke kan 'ya'ya dole ne a girmama ba kawai wajen magana da muka yi magana can baya ba a girmama a kyautata a yi musu da'a a yi musu biyayya a kyautata musu wajibin 'ya'yan aya ta tasa'in da tara zuwa ta ɗari faɗin Allah ta'ala falon ma dakalu ala yusufa awa ilayya abawai can bayan ayan kuma a ta ɗari zai ce warafa abawai alal arshi ya ɗora su a kujera shi koma ƙasa don girmamawa waɗannan su ne darussa ashirin da ɗaya da na tattaro daga suratu yusuf da ke da alaƙa da zamantakewa a gida tsakanin miji da mata da 'ya'yansu mun takaita bayanin ne akan miji da mata ko mata da 'ya'yansu kawai a nan tsakanin 'ya'yan ne za a samu 'yan uwa tsakanin su 'ya'yan ko a nan ne za a samu tsakanin matan ne za a samu kishiyoyi uwa da uban miji da matan su ne iyaye wanda gaba ɗaya abinda muka faɗi na da alaƙa ne da waɗannan don haka a gurguje-gurguje dai iyakan abin da za a ke kenan don gudun kada abubuwa su rikice don lokaci ya yi nisa sa'an nan kuma yau juma'a daga ƙarshe ga tambayoyi guda uku wadda ta ba da amsoshi zan ba ta littafai guda uku ko kwara ɗaya ta bada ai ko biyu ta bada an ba uku ba ba samu komai ba in ta bada tambayoyi amsoshin guda uku to ba zan ba ta tafi kawai ba takardar nan ma gaba ɗaya na gaba ta zan ɗauka ba ta kyauta idan kuwa ba ta amsa ba ko ba ta amsa to sai dai a karɓi photocopy a sai photocopy wajen darakta amma in ta amsa kyauta ne wannan daga faranta ne original zan ba ta kila darakta sai dai a hakuri ko a kawo wani kwamon ko ya karɓi photocopy da gare ta tambayoyin guda uku ga su na ɗaya alkur'ani ya bayyana dangogi biyar waɗanda ke da alaƙa ta kai tsaye da kisar annabi yusuf da wannan mata Zulaiha da aka ce sunanta kenan in ya inganta don da malamai sun ce Isra'iliya ne wannan sunan amma da kuma daga malamai sun ambata haka din dangogi biyar suke da alaƙa ta kai tsaye da kisar annabi yusuf na abin da ya faru tsakanin shi da matar aziz su wane ne dangogi biyar su kuma wace shaida kowannen su ya bada dangane da lamarin kowannen su ya bada shaida dangane da lamarin to kowannen su shaida ya bada tambaya ta daya tambaya ta biyu malamai sun ce a sai ra'ayi kuna bayyana rubutawa dan zan muku saukin da ma ba ma yau za ku ba da amsa ko kuna ku <laughs> tambayar farko muka ce alkur'ani ya bayyana dangogi biyar waɗanda ke da alaƙa ta kai tsaye da kissar annabi yusuf alayhi salam da matar aziz su wane ne dangogi biyar ɗin su wane ne kuma wace shaida kowannensu ya bada dangane da lamarin kowannen su ya bada shaida kowannen su wace shaida ya da an ji wannan tambaya da biyu malamai sun ce Allah ya ba da shaida game da kubutar annabi Yusuf daga dukkan zargi har sau hudu a cikin surat shaida har sau hudu har shaida hudu Allah ya bada game da annabi Yusuf alaihi salam cewa ba ya da laifi a wannan abu ambaci shaidan guda hudu an ji wannan tambaya ta uku hatta iblis la'ananne hatta iblis la'ananne ya yi ikirarin cewa annabi yusuf alaihi salam kubutacce ne daga dukkan laifi a kissar ya za mu gane haka hatta iblis la'ananne ya yi ikirarin cewa annabi yusuf ya kubuta daga dukkan laifin da ake zarginsa to ta za mu gane haka an ji tambayoyin to wanda duk ta ba da amsa daga nan zuwa jibiladi insha Allahul azim zan ba ta littafai uku in ba ta wannan takardar original copy na yi wa 'yan markas tambaya har yau ba su bani amsa bai kwana biyar tun lahadi na yi tambaya mai sauki tunda da ma akan makirce makircen shaidan ne da hanyoyin magance su duk da cewa ki takardar na ba su su yi photocopy ta hanyar malam Musa amma kuma da haitan tambaya cewa wadda ta amsa zan ba ta littafai da yawa ita na ce to tun da dukkan abin da Allah faɗi game da Iblis ga kuma abin da Allah ya faɗi na ga yadda za mu yi magance matsalar mu da shi da abin da manzo Allah ya kira da mu to wai me yasa ka lake Iblis kuma ne me yasa nace ina son dalilai biyar na abin da yasa ko abin da a iya fahimta na hikimar halittar Iblis har yau dai ban samu ba sannan na yi tambaya ta biyu na mai tambaya ta biyu tambayoyi dai guda uku ne masu ma to kuma ga uku Allah ya samu dace Allah ya mana gam da katar dan karin bayani ana iya duba wa'annan littafan guda biyar littafin Muhammad salir Munaddid mai suna mi'atu fa'ida min suratu Yusuf da littafin Ittihaful Ilm da zikirin fawa'idul al-alf wan min suratu Yusuf alayhi salam na Muhammad Musa Nasar da Salim ibn Eid al-Hilali da mutamar tafsir surat Yusuf na Abdullah bin Muhammad bin Salahuddin al-Alami da kuma littafin Abdurrahman ibn Nasir Sa'adi mai suna Fawaidun Mustanbaba min Qissat Yusuf alayhi salam sai kuma littafin Muhammad Ahmad Naus mai suna Durusun wa Ibarun min Qissat Yusuf alayhi salatu wassalam waɗannan su ne littafan da na yi amfani da su guda biyar mafi yawan amfani sai kuma yan waɗansu makala dai na ciciro daga waɗansu wuraren na tattara dai na iya samar da abin da na zo muku da shi ina roƙon Allah ta'ala ya mana muwafaka ya yi mana gamgakatar insha Allah zan ba darakta kwafin wannan lacca ta yadda masu bukata shi darakta sai da zai yi da su insha Allah Allah ya karɓa mana Allah ya mana muwafaka ya amfanar da mu da abin da muke ji na ilimi ya sa wa ilimin mu albarka ya sa mu aiki da abin da muke ji na ilimi وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته